Bishara ta hannun Matiyu Sura ta ɗaya Littafin asalin Yesu almasihu, ɗan dauda, zuriyar Ibrahim kenan. Ibrahim ya haifi Ishaku, Ishaku ya haifi Yakubu, Yakubu ya haifi Yahuza da ‘yan uwansa, Yahuza kuwa ya haifi Feresa da Zera, mahaifiyarsu ta mace. Feresa ya haifi Hasrona, Hasrona ya haifi Aram. aram ya haifi aminadab aminadab ya haifi nashon nashon ya haifi salmon salmon ya haifi bo'aza mahaifiyarsa rahab ce ba'aza ya haifi obida mahaifiyarsa rut ce obida ya haifi yesi Yesi ya haifi sarki dauda dauda kuma ya haifi suleimanu wanda mahaifiyarsa da matar uriya ce suleimanu ya haifi Rahobuwa. Rehoboam ya haifi Abiya, Abiya ya haifi Asa, Asa ya haifi Yehoshaphat, Yehoshaphat ya haifi Yoram, Yoram ya haifi Azariya, Azariya ya haifi Yotan, Yotan ya haifi Ahaz, Ahaz ya haifi Hezekiya, Hezekiya ya haifi Manasa, Manasa ya haifi Amon, Amon ya haifi Yosia, Yosia ya haifi Yekoniya, da ‘yan uwansa, wato a lokacin da aka ɗebe su zuwa Babila. Bayan an ɗebe su zuwa Babila, sai Yakoniya ya haifi Sheyatiyel, Sheyatiyel ya haifi Zarubabel, Zarubabel ya haifi Abihudu, Abihudu ya haifi Eliyakim, Eliyakim ya haifi Azoro, Azoro ya haifi Saduku, Saduku ya haifi Akimu, Akimu ya haifi Aliyudu. Aliyudu ya haifi El'azara, El'azara ya haifi Matana, Matana ya haifi Yakubu, Yakubu ya haifi Yusufu mijin Maryamu, wadda ta haifi Yesu, wanda ake kira Almasihu, wato, dukan zuriya daga Ibrahim zuwa kan Dauda, zuriya goma sha hudu ce, daga Dauda zuwa ga ɗebe su a kai Babila kuwa, zuriya goma sha hudu, daga ɗebe su zuwa Babila zuwa kan Almasihu. zuriya goma sha hudu ga yadda haihuwar yesu almasihu take sa'ad da yusufu yake tashi maryamu mahaifiyar yesu tun ba a ɗauke ta ba sai aka ga tana da juna biyu daga ruhu mai tsarki yusufu mijinta kuwa da yake shi mutumin kirki ne baya kuwa so ya ba ta kunya a gaban jama'a sai ya yi niyyar rabuwa da ita a sirce amma tun yana cikin wannan tunani sai ga wani mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare shi a mafarki ya ce, Yusufu ɗan dauda, karka ji tsoron ɗaukan Maryamu matarka, domin cikin nan nata daga Ruhu mai tsarki ne, za ta haifi ɗa, za ka kuma sa masa suna Yesu, domin shi ne zai cici mutanensa daga zunubansu. An yi wannan ne duk don a cika abin da Ubangiji ya faɗa ta bakin annabin cewa. gashi budurwa za ta yi juna biyu ta haifi ɗa za a kuma sa masa suna Immanuel. ma'anar Immanuel kuwa ita ce Allah yana tare da mu da Yesu ya farka daga bacci sai bi umarnin mala'ikan Ubangiji ya ɗauki matarsa amma bai santa ba sai bayan da ta haifi ɗanta ya kuma sa masa suna Yesu Matiyu Sura ta biyu Sa'ad da aka haife su a Baitalami ta ƙasar Yahudiya, a zamanin Sarki Herodus, sai ga waɗansu masana taurari daga gabas suka zo Urshalima suna cewa, Ina wanda aka haifa sarkin Yahudawa, domin mun ga taurarinsa a gabas, mun kuma zo mu yi masa sujada. Da Sarki Herodus ya ji haka, sai ya damu kwarai. haka kuma dukan mutanen Urshalima, sai ya tara dukan manyan firistoci da malaman attaura na jama'a, ya tambaye su inda za a haifi almasihu, sai suka ce masa, A Baitalami ne ta kasar Yahudiya, domin haka annabin ya rubuta cewa, Ke ma Baitalami ta kasar Yahuza, ko kusa ba ke ce mafi kankanta a cikin manyan garuruwan Yahuza ba. domin daga cikinki za a haifi wani mai mulki wanda zai zama makiyayin jama'a ta Isra'ila. Sai Hirudu zai kira masa nan a asirce, ya tabbata daga bakinsu ainihin lokacin da tauraron nan ya bayyana, sa'an nan ya aike su bai talami ya ce, Ku je ku binciko mini ɗan yaron nan sosai, in kun same shi ku kawo min labari, don nima in je in yi masa sujada. su kuwa da suka ji maganar sarki sai suka yi tafiyarsu gashi kuwa tauraron da suka gani a gabas yana tafi a gabansu har ya zo ya tsaya bisa inda ɗan yaron nan yake da suka ga tauraron sai suka yi matuƙar farin ciki da suka shiga gidan kuwa sai suka ga ɗan yaron tare da mahaifiyarsa maryamu suka faɗi gabansa suka yi masa sujada sa'annan nan suka kwance kayansu suka miƙa masa gaisuwa tare da zinariya da lubban da mur amma da aka gargaɗe su a mafarki kada su koma wurin hiridus sai suka koma ƙasarsu ta wata hanya daban da suka tashi sai ga wani mala'ikan ubangiji ya bayyana ga yusufu a mafarki ya ce tashi ka ɗauki ɗan yaron da mahaifiyarsa ka gudu zuwa ƙasar masar ka zauna a can sai na faɗa maka don hiridus yana shirin binciko ɗan yaron ya hallaka shi yusuf kuwa ya tashi ya ɗauki ɗan yaron da mahaifiyarsa da daddare ya tafi Masar, ya zauna a can har mutuwar Hiridus, wannan kuwa domin a cika abin da Ubangiji ya faɗa ta bakin annabin cewa. Daga Masar na kirawo ɗana. Da Hiridus ya ga masanan nan sun mai da shi wawa, sai ya hasala ƙwarai. ya aika a karkashe dukan 'yan yara maza da suke lami da kewayenta daga masu shekara biyu zuwa ƙasa gwargwadon lokacin da ya tabbatar a gun masanan nan a lokacin ne aka cika faɗar annabi irmiya cewa an ji wata murya a rama ta kuka da baƙin ciki mai zafi rahila ce take kuka saboda 'ya'yanta ba za ta ta'azantu ba don ba su amma bayan mutuwar Herodus, sai ga mala'ikan Ubangiji ya bayyana ga Yusufu a mafarki a Masar ya ce, Tashi, ka ɗauki ɗan yaron da mahaifiyarsa, ka tafi ƙasar Isra'ila don masu neman ran ɗan yaron sun mutu. Sai ya tashi ya ɗauki ɗan yaron da mahaifiyarsa ya zo ƙasar Isra'ila. amma da ya ji arkilayus ya gaji ubansa herodus yana mulkin ƙasar yahudiya sai ya ji tsoron isa can amma da aka yi masa gargaɗi a mafarki sai ya ratse zuwa ƙasar galili sai ya je ya zauna a wani gari da ake kira nazarat domin a cika faɗar annabawa cewa za a kira shi banazare Matiyu Sura ta uku a wannan zamani ne yahaya mai baftisma ya zo yana wa'azi a jejin yahudiya yana cewa ku tuba domin mulkin sama ya kusato wannan shine wanda annabi sha ya yi maganarsa ya ce muryar mai kira a jeji yana cewa ku shirya wa ubangiji tafarki ku miƙe hanyoyinsa yahaya kuwa yana saye da tufa da gashin raƙumi yana kuma ɗaure da ɗamara ta fata abincinsa kuwa fara ce da ruwan zuma sai mutanen urshalima da na dukan yahudiya da na duk ƙasashen bakin kogin urdun suka yi ta zuwa wurinsa yana yi musu baptisma a kogin urdun suna bayyana zunubansu amma da yahaya ya ga farisa da sadukiya da yawa sun taho domin a yi musu baptisma sai ya ce musu macizai wa ya gargade ku ku guje wa fushin nan mai zuwa ku yi aikin da zai nuna tubarku kada kuwa ku ɗauka a ranku cewa ibrahim ne ubanku domin ina gaya muku allah yana da iko ya halitta wa ibrahim ‘ya'ya daga duwatsun nan ko yanzu ma an ɗora bakin gatari a gindin bishiya’ saboda haka duk bishiyar da ba ta ba da ‘ya'ya masu kyau ba sai a sare ta a jefa a wuta ni dai da ruwa nake muku baftisma shaidar tuɓarku amma mai zuwa bayana ya fi ni girma wanda ko takalmansa ma ban isa in rike ba shi ne zai yi muku baftisma da ruhu mai tarki da kuma wuta kwaryar shikarsa na hannunsa zai kwa share masussukarsa sarai ya taro alkarmarsa ya sa a rumbunsa amma buntun sai ya kone a wutar marar bituwa a lokacin nan ne yesu ya zo daga ƙasar galili ya je kogin urdun wurin yahaya domin ya yi masa baftisma yahaya kuwa ya so ya hana shi ya ce ni da nake bukatar kai ka yi mini baftisma ka zo gare ni? Amma Yesu ya amsa masa ya ce, Bari ya zama haka a yanzu, domin haka ne ya dace mu cika dukkan adalci. Sa'an ya haya yardar masa, da aka yi wa Yesu baftisma, nan da nan ya fito daga ruwan, sai ga sama ta dare, ya ga ruhun Allah yana saukowa da kamar kuciya, har ya sauka a kansa. sai aka ji wata murya daga sama ta ce, Wannan shi ne ɗana ƙaunatacce na, wanda nake farin ciki da shi ƙwarai. Matiyu Sura ta hudu Sa'an sai Ruhu ya kai Yesu cikin jeji, domin Iblis ya gwada shi, da ya yi azumi kwana arba'in ba dare ba rana, daga baya yunwa ta kama shi. sai mai gwadawar nan ya zo ya ce masa in kai dan allah ne ka umarci duwatsun nan su zama gurasa amma yesu ya amsa ya ce a rubuce yake cewa ba da gurasa kaɗai mutum zai rayu ba sai dai da kowace maganar da ke fitowa daga wurin allah sa'an iblis ya kai shi tsakkan birni ya ɗora shi can kan sororuwan haikali ya ce masa, In kai dan Allah ne, to ɗira kasa, don a rubuce yake cewa zai yi wa mala'ikunsa umarni game da kai, da kuma za su tallafe ka, don kada ka buga kafarka a dutse. Sai Yesu ya ce masa, A rubuce yake kuma cewa, kada ka gwada Ubangiji Allahnka. Har wa yau dai, sai Iblis ya kai shi kan wani dutse mai tsayi kwarai, ya nunnuna masa duka mulkokin duniya da ɗaukakarsu, ya kuma ce masa, Duk waɗannan zan baka, in ka fadi a gabana, ka yi mini sujada. Sai Yesu ya ce masa, Tafi daga nan kai shaidan, domin a rubuce ke cewa, ka yi wa Ubangiji Allahnka sujada shi kaɗai za ka bautawa. Sa'an nan Iblis ya rabu da shi, sai ga mala'iku sun zo suna yi masa hidima. To, da Yesu ya ji an tsare ya haya sai ya tashi zuwa ƙasar Galili, ya kuma bar Nazaret, ya koma kafar Nahun da zama, can bakin teku, a kan iyakar ƙasar Zabaluna da na Fitali, domin a cika faɗar annabi Ishaya cewa. ƙasar zabaluna da ƙasar naftali da bakin bahar da hayin kogin urdun da kuma ƙasar galili ta al'ummai mazaunan duhu sun ga babban haske mazaunan bakin mutuwa da fargabarta haske ya keto musu tun daga lokacin nan yesu ya fara wa'azi yana cewa ku tuba domin mulkin sama ya kusato. yana tafiya a bakin tekun galili kenan sai ya ga waɗansu yan uwa biyu saminu da ake kira bitrus da ɗan uwansa Andrawas suna jefa taru a teku don su masunta ne sai ya ce musu ku bi ni zan mai da ku masuntan mutane nan da nan sai suka bar tarunsu suka bi shi da ya ci gaba sai ya ga waɗansu mutum biyu su kuma 'yan uwa ne yakubu ɗan zabadi da ɗan uwansa yahaya suna cikin jirgi tare da mahaifinsu zabadi suna gyaran tarunansu sai ya kira su nan take suka bar jirgin duk da ubansu suka bi shi sai ya zazzaga duk ƙasar galili yana koyarwa a majami'unsu yana shelar bisharar mulkin allah yana kuma warkar da kowace cuta da rashin lafiya na mutane ta haka ya shahara a cikin duk ƙasar suriya Aka kuwa ka kawo masa dukan marasa lafiya masu fama da cuta iri-iri da masu shan azaba da kuma masu aljanu da masu farfadiya da shanyayyu ya warkar da su taro masu yawan gaske suka bi shi daga kasar galili da dikapolis da urshalima da kasar yahudiya har ma daga hayin kogin Urdu. Matiyu Sura ta biyar da yesu ya ga taro masu yawa sai ya hau dutse da ya zauna almajiransa kuma suka zo gunsa sai buɗe baki ya koya musu albarka ta tabbata ga waɗanda suka san talaucinsu na ruhu domin mulkin sama nasu ne albarka ta tabbata ga masu nadama domin za a sanya ya musu rai albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaji duniya albarka ta tabbata ga masu kwaɗaita ga adalci domin za a biya musu muradi. Albarka ta tabbata ga majiya tausayi, domin su ma za a ji tausayinsu. Albarka ta tabbata ga masu tsarkakakkiyar zuciya, domin za su ga Allah. Albarka ta tabbata ga masu ƙulla zumunci, domin za a ce da su ‘ya'yan Allah. Albarka ta tabbata ga masu shan tsanani saboda aikata adalci, domin mulkin sama nasu ne. Albarka ta tabbata gare ku, sa'ad da mutane suka zage ku, suka tsananta muku. suka kuma ƙaga muku kowace irin mugunta saboda ni, ku yi murna da farin ciki matuƙa, domin sakamakon kuma yawa ne a sama, gama haka aka tsananta wa annabawan da suka riga ku. Ku ne gishirin duniya, amma in gishiri ya sani, da me za a daɗaɗa shi, ba shi da sauran amfani sai dai a zubar, mutane kuma su tattake. Ku ne hasken duniya, ai birnin da aka gina bisa tudu ba shi ɓoyuwa. ba a kunna fitila a rufe ta da masaki sai dai a ɗora ta a kan maɗorinta, sa'an nan ta ba duk mutanen gida haske. To, haskenku ya rika haskakawa haka a gaban mutane, domin su ga kyawawan ayyukanku, su kuma ɗaukaka ubanku da yake cikin sama. Kada ku yi zaton nazo ne in shafe a taura da koyarwar annabawa. nazo ne ba domin in shafe su ba, sai dai domin in ciccika su. Hakika ina gaya muku, kafin sararin sama da ƙasa su shuɗe. ko wasali ko digo na attaura ba za su shuɗe ba sai an cika dukkan komai. Don haka duk wanda ya yarda umarni ɗaya mafi ƙanƙanta daga cikin umarnan nan, har ya koya wa mutane haka, za a ce da shi mafi ƙanƙanta a mulkin sama. Duk wanda ya bi su kuwa har ya koyar da su, za a ce da shi mai girma a mulkin sama. Ina dai gaya muku, in adalcinku bai fi na malaman attaura da farisiyawa ba, ba za ku shiga mulkin sama ba faufau. kun dai ji an faɗa wa mutanen da kada ka yi kisan kai kowa ya kisa kuwa za a hukunta shi amma ni ina gaya muku kowa yake fushi da ɗan uwansa ma za a hukunta shi kowa ya ce da ɗan uwansa wawa za a kai shi gaban majalisa kowa kuma ya ce kai wofi hakkinsa shiga gidan wuta saboda haka in kana cikin miƙa hadayarka akan bagadin hadaya a nan kuma ka tuna ɗan uwanka yana da wata magana game da kai, sai ka dakatar da hadayarka a gaban bagadan hadaya tukuna, ka je ku shirya da ɗan uwanka, sa'an nan ka zo ka miƙa hadayarka. Ka hanzarta shiryawa da mai ƙarar ka tun kuna tafiya gaban shari'a, don kada mai ƙarar ka ya bashe ka ga alƙali, alƙali kuma ya miƙa ka ga dogari, a kuma jefa ka a kurkuku. Hakika ina gaya maka, ba za ka fita daga nan ba. sai ka biya duk babu sauran ko anina a kanka kun dai ji an faɗa kada ka yi zina amma ni ina gaya muku kowa ya dubi mace duban sha'awa ya riga ya yi zinar zuci kenan da ita in idonka na dama yana sa ka ka yi laifi to kwakule shi kayar zai fiye maka ka rasa ɗaya daga cikin gaɓoɓinka da a jefa jikinka ɗungum a gidan wuta in kuma hannunka na dama yana sa ka yi laifi to yanke shi kayar zai fiye maka ka rasa ɗaya daga cikin gaɓoɓinka da a jefa jikinka ɗungum a gidan wuta an kuma ce kowa ya saki matarsa sai ya ba ta takardar saki amma ni ina gaya muku kowa ya saki matarsa in ba a kan laifin zina ba ya sa ta hanyar zina kenan wanda kuma ya auri sakakkiya ya yi zina har wa yau dai kun ji an faɗa wa mutanen da kada ka rantse akan ƙarya sai dai ka cika wa'adin da ka ɗaukar wa Ubangiji. Amma ni ina gaya muku, kada ma ku rantse sam, ko da sama domin ita ce kursiyin Allah, ko da ƙasa domin ita ce birnin babban sarki. Kada kuwa ka rantse da kanka, don ba za ka iya mai da ko gashi ɗaya fari ko baki ba. Abin da duk za ku faɗa ya tsaya a kan i ko a'a kawai. In dai ya zarce haka, to daga mugun ya fito. Kun dai ji an faɗa. sakayyar ido ido ce, sakayyar haƙori kuma haƙori ce, amma ni ina gaya muku, kada ku ƙi a cuce ku, amma kowani ya mare ka a kuncin dama, to juya masa ɗayan kuma. In ko wani ya yi ka da niyyar karɓe taguwarka, to ka bar masa mayafin kama In kuma wani ya tilasta maka ku yi tafiyar mil guda tare, to ku yi tafiyar mil biyu ma. Kowa ya roƙe ka, ka bashi, mai neman rance a wurinka kuwa kada ka hana shi. Kun da ji an faɗa, ka so ɗan uwanka ka ƙi magabcinka. Amma ni ina gaya muku, ku ƙaunaci magabtanku, ku yi masu tsananta muku addu'a domin ku zama ‘ya'yan ubanku wanda yake cikin sama, domin yakan sa rana ta sa ta fito kan mugaye da kuma na gargaru, ya kuma sako ruwan sama ga masu adalci da marasa adalci. In masoyanku kawai kuke ƙauna. wace lada ce da ku, ashe, ko masu karɓar haraji ma ba haka suke yi ba, in kuwa ‘yan uwanku kaɗai kuke gayarwa, me kuka yi fiye da waɗansu, ashe, ko al'ummai ma ba haka suke yi ba, saboda haka sai ku zama cikakku, kamar yadda Ubanku na sama yake cikakke. Matiyu Sura ta shidda Ku yi hankali kada ibadarku ta zama ta ganin ido, domin in kun yi haka, ba za ku samu sakamako wurin ubanku da yake a sama ba. Wato, in za ka yi sadaka, kada ka yi kwakwazo yadda munafukai suke a majami'u da kuma akan hanya don dai mutane su yabe su. Gaskiya nake faɗa muku, sun sami iyakar ladarsu kenan. Amma in kana yin sadaka, kada hannunka na hagu ya san abin da hannunka na dama yake yi, domin sadakar ka ta zama a asirce. ubanku kuwa da yake ganin abin da ake yi a asirce zai saka maka. In za ku yi addu'a, kada ku zama kamar munafukai, don sun cika son yin addu'a a tsaye a majami'u da kan hanyoyi, don dai mutane su gansu. Gaskiya nake gaya muku, sun sami iyakar ladansu, amma in za ka yi addu'a, sai ka shiga lallokinka, ka rufe ƙofa, ka yi addu'a ga ubanka wanda yake ɓoye. ubanka kuwa da yake ganin abin da ake yi a asirce zai saka maka in kuwa kuna addu'a kada ku yi ta maimaitawar banza kamar yadda al'ummai suke yi a zatansu za a saurare su saboda yawan maganarsu kada ku zama kamar su domin ubanku ya san bukatarku tun kafin ku roƙe shi saboda haka sai ku yi addu'a kamar haka ya ubanmu wanda yake cikin sama a kiyaye sunanka da tsarki mulkinka ya zo, a aikata nufinka a duniya kamar yadda ake yi a sama, ka ba mu abincinmu na yau, ka gafarta mana laifofinmu, kamar yadda mu ma muke gafarta waɗanda suke yi mana laifi, kada ka kai mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga mugu. Domin in kun yafe wa mutane laifofinsu, Ubanku na sama zai yafe muku, in kuwa ba ku yafe wa mutane laifofinsu ba, Ubanku ma ba zai yafe muku naku ba. in kuma kuna yin azumi kada ku turbu na fuska kamar munafukai don sukan na fuska don dai mutane su ga suna azumi ne hakika ina gaya muku sun sami iyakar ladansu kenan amma in kana azumi ka shafa mai a ka ka kuma wanke fuska don kada mutane su ga alama kana azumi sai dai ubanku da yake ɓoye ya gani ubanku kuma da yake ganin abin da ake yi a asirce zai saka maka kada ku tarawa kanku dukiya a duniya, inda asu da tsatsa suke batawa, inda barayi kuma ke fasawa suke yin sata, sai dai ku tarawa kanku dukiya a sama, inda ba asu da tsatsa da za su bata, inda kuma ba barayin da za su fasa su yi sata, domin kuwa inda dukiyarka take, a can zuciyarka ma take. Ido shine fitilar jiki, in idonka lafiyayye ne. duk jikinka ma sai ya cika da haske in kuwa idanka da lahani duk jikinka sai ya cika da duhu to in hasken da yake gare ka duhu ne ina misalin yawan duhun ba mai iya bautawa iyayen giji biyu ko dai ya ƙi ɗaya so ɗaya ko ku ya amincewa ɗayan ire na ɗayan ba dama ku bautawa Allah da dukiya gaba ɗaya saboda haka yana gaya muku kada ku damu a kan rayuwarku game da abin da za ku ci da abin da za ku sha ko kuwa jikinku abin da za ku yi sutura ashe rai bai fi abinci ba jiki kuma bai fi tufafi ba ku dubi dai tsuntsaye ai ba sa shuka ba sa girbi ba sa kuma tarawa a rumbuna amma kuwa ubanku na sama yana ci da su ashe ko ba ku fi su martaba nesa ba wane ne a cikinku ku don damuwarsa zai iya ƙara koda taƙi ga tsawon rayuwarsa. To, don me kuke damuwa a kan tufafi? Ku dubi dai furannin jeji, yadda suke girma, ba sa aikin fari ba sa na baki. Du da haka ina gaya muku, ko Suleimanu ma, shi da adansa duk bai taɓa yin adan da ya fi na ɗayansu ba. To gashi, Allah yana ƙawata tsire-tsiren jeji ma haka. waɗanda yau suke raye gobe kuwa a jefa su a wuta balle ku ya ku masu ƙarancin gaskiya? don haka kada ku damu cewa me za mu ci ko me za mu sha ko kuwa me za mu sa ai al'ummai ma suna ta neman duk irin waɗannan abubuwa ubanku na sama kuwa ya san kuna bukatar su duka muhimmin abu na farko sai ku ƙwallafa rai ga al'amuran mulkin Allah da kuma adalcinsa har ma za a ƙara maku dukkan waɗannan abubuwa. Saboda haka kada ku damu don gobe, ai gobe ta Allah ce, ɗawainiyar yau ma ta isa wahala. Matiyu Sura ta bakwai Kada ku ɗora wa kowa laifi, don kada a ɗora muku, don da irin hukuncin da kuka zartar da shi za a zartar muku, mudun da kuka auna da shi za a auna muku. don me kake duban ɗan hakin da yake idan ɗan uwanka amma gungumen da yake a naka ido baka kula ba ko kuwa ya za ka iya cewa ɗan uwanka bari in cire maka ɗan hakin daga idanka alhali kuwa da gungume a naka ido kai munafiki sai ka fara cire gungumen da yake idanka tukuna sa'an nan ka gani sosai yadda za ka cire ɗan hakin daga idan ɗan uwanka kada ku ba karnuka abin da yake tsatsarka kada kuma ku jefa alhanzar lu'ulu'unku don kada su tattake su su juyo su kyakketa ku ku yi ta roƙo za a baku ku yi ta nema za ku samu ku yi ta ƙwanƙwasawa za a ko buɗe muku duk wanda ya roƙa akan bashi mai nema yana tare da samu wanda ya ƙwanƙwasa kuma za a buɗe masa to wane ne a cikinku ɗansa zai roƙe shi gurasa ya bashi dutse ko kuwa ya roƙe shi kifi ya ba shi maciji to ku da kuke mugaye ma kuka san yadda za ku ba 'ya'yanku kyautar kyawawan abubuwa balle ubanku na sama zai ba da abubuwan alheri ga masu roƙonsa saboda haka duk abin da kuke so mutane su yi muku kuma sai ku yi musu domin wannan shine taura da koyarwar annabawa ku shiga ta ƙunƙuntar ƙofa gama ƙofa zuwa halaka faffaɗa ce hanyarta mai sauƙin bi masu shiga ta cikinsa suna da yawa domin ko ƙofar zuwa rai kunkunta ce hanyarta mai wuyar bi ce masu samunta kuwa kaɗan ne ku kula da annabawan ƙarya waɗanda sukan zo muku da siffar tumaki amma a zuci kyarkete ne masu ƙawa za ku gane su ta irin aikinsu a iya ciran inabi a jikin ƙaya ko kuwa ɓaure a jikin sarƙaƙiya haka kowane itacen kirki yakan haifi kyawawan ‘ya'ya mummunan itace kuwa yakan haifi munanan ‘ya'ya kyakkyawan itace ba dama ya haifi munanan ‘ya'ya haka kuma mummunan itace ba dama ya haifi kyawawan ‘ya'ya duk itacen da baya ‘ya'ya masu kyau sai a sare shi a jefa a wuta don haka da irin aikinsu za a gane su. ba duk mai ce mini ya ubangiji ya ubangiji ne zai shiga mulkin sama ba sai dai wanda ya yi abin da ubana yake cikin sama yake so a ranar nan da yawa za su ce mini ya ubangiji ya ubangiji ashe ba mu yi annabci da sunan ba ba mu fitar da aljanu da sunanka ba ba mu kuma yi ayyukan al'ajabi masu yawa da sunanka ba sa'an nan zan ce musu ni ban taɓa sanin ku ba ku rabu da ni ku masu yin mugun aiki saboda haka kowa da yake jin maganar nan tawa yake kuma aikata ta za a kwatanta shi da mutum mai hikima wanda ya gina gidansa a kamfa da ruwa ya sauko koguna suka yi cikowa iska ta taso ta bugi gidan amma bai faɗi ba domin an gina shi a kamfani kowa ya ji maganar nan tawa bai aikata ta kuma ba za a misalta shi da wawan mutum wanda ya gina gidansa akan rairayi da ruwa ya sauko koguna suka yi cikowa sai iska ta taso ta bugi gidan har ya rushe mummunan ragargajewa kuwa da yesu ya gama duk wannan magana sai taro suka yi mamakin koyarwarsa domin yana koya musu da hakikan cewa ba kamar malamansu na attaura ba Matiyu Sura ta takwas da ya safko daga dutsen sai taro masu yawan gaske suka bi shi sai ga wani kuture ya zo gunsa ya yi masa sujada ya ce ya ubangiji in dai ka yarda kana da iko ka tsarkake ni sai yesu ya miƙa hannu ya taɓa shi ya ce na yarda ka tsarkaka nan take kuturtarsa ta warke sai yesu ya ce masa ka kula fa kada ka gaya kowa komai sai dai ka je wurin firist ya ganka ka kuma yi sadaka domin tabbatarwa a gare su kamar yadda musa ya umarta yana shiga kafar nuhun kenan sai wani jarumi ya zo gun sai ya roƙe shi ya ce ya ubangiji yarona yana kwance a gida ya zama shanyanye yana shan azaba ƙwarai yesu ya ce masa zan zo in warkar da shi sai jarumin ya ce ya ubangiji ban isa har ka zo gidana ba amma sai ka yi magana kawai yaro na kuwa zai warke don nima a hannun wani nake da kuma soja a hannuna sai in cewa wannan je ka sai ya je wani kuwa in ce masa zo sai ya zo in cewa bawana yi abu kaza sai ya yi da yesu ya ji haka sai ya yi mamaki har ya cewa mabiyansa gaskiya ina gaya muku ko a cikin isra'ila ban taɓa samun ban gaskiya mai ƙarfi irin wannan ba ina kuma gaya muku da yawa za su zo daga gabas da yamma su zauna cin abinci tare da ibrahim da ishaku da yakubu a mulkin sama 'ya'yan mulki kuwa sai a jefa su matsanancin duhu nan za su yi kuka da cizon haƙora sai yesu ya ce wa jarumin je ka ya zama maka gwargwadon ban gaskiyar da ka yi nan take yaron ya warke da yesu ya shiga gidan bitrus sai ga surukar bitrus tana kwance da zazzabi sai ya taɓa hannunta zazzabin ko ya sake ta ta kuma tashi ta yi masu hidima da maraice ya yi sai suka kakkawo masa masu aljanu da yawa da magana kawai ya fitar da aljanun ya kuma warkar da duka marasa lafiya wannan kuwa domin a cika faɗar annabi ishaya cewa da kansa ya ɗaya rashin lafiyarmu ya ɗauke cuce-cucenmu to da yesu ya ga taro mai yawan gaske sun kewaye shi sai ya yi umarni a koma wancan hayi sai wani malamin attaura ya zo ya ce masa malam zan bi ka duk inda za ka je yesu ya ce masa yanyawa da ramummukansu tsuntsaye kuma da shekunan amma ɗan mutum ba shi da wurin shakatawa sai ɗaya daga almajiran ya ce masa ya ubangiji ka bar ni tukunna in je in binne tsohona amma yesu ya ce masa bini bari matattu su binne yan uwansu matattu da ya shiga jirgi almajiransa suka bi shi sai ga wani babban hadari ya taso a teku har raƙuman ruwa suka fara shan kan jirgin amma yana barci sai almajiransa suka je suka tashe shi suka ce ya ubangiji ka cece mu za mu hallaka ya ce musu don me kuka firgita haka ya ku masu karancin ban gaskiya nan ya tashi ya tsautawa iskar da ruwan sai wurin duk ya tsit mutanen suka yi al'ajibi suka ce wani irin mutum ne wannan wanda har iska da ruwan teku ma suke masa biyayya da ya isa wancan hayi a ƙasar garasinawa mutum biyu masu aljinu suka fito daga makabarta suka tarye shi don ko su abin tsoro ne kwarai, har ba mai iya bi ta wannan hanya, sai suka kwala ihu suka ce, Ina ruwanka da mu kai ɗan Allah, ka zo nan ka yi mana azaba tun kafin lokaci ya yi. Nesa kuwa akwai wani babban garken aladu suna kiwo, sai aljanun suka roƙe shi suka ce, In ka fitar da mu, tura cikin garken aladun nan ya ce musu to ku sai suka fita suka shiga aladun sai kuwa duk garken suka rugungunta ta gangaren suka fada tekun suka hallaka a ruwa masu kiwon aladun suka gudu suka shiga gari suka yi ta ba da labarin komi da komi da kuma abin da ya auku ga masu aljanun. Sai ga duk jama'ar garin sun firfito su tari Yesu, da suka gan shi, sai suka roƙe shi ya bar musu ƙasarsu. Matiyu Sura ta tara Da ya shiga jirgi, ya haye ya je garinsu, sai aka kawo masa wani shanyayye, kwance a gado. Da Yesu ya ga gaskiyarsu, sai ya cewa shanyayyen, ɗana ka yi farin ciki an gafarta maka zunubanka sai waɗansu malaman a taura suka ce a ransu wannan mutum ai saɓo yake yesu kuwa da yake ya san tunaninsu ya ce don me kuke mugun tunani a zuciyarku wanne ya fi sauƙi a ce an gafarta maka zunubanka ko kuwa a ce tashi ka yi tafiya amma domin kusa kankance dan mutum yana da ikon gafarta zunubi a duniya sai ya ce wa shanyayyen tashi ka ɗauki shimfiɗarka ka tafi gida shi kuwa ya tashi ya tafi gida da taron suka ga haka sai tsoro ya kama su suka ɗaukaka Allah wanda ya ba mutane iko haka da Yesu ya yi gaba ya ga wani mutum mai suna Matiyu a zaune yana aiki a wurin karɓar haraji ya ce masa bini sai ya tashi ya bi shi da kuwa yesu yake cin abinci a gida sai ga masu karɓar haraji da masu zunubi da yawa sun zo sun zauna tare da shi da almajiransa da farisa suka ga haka sai suka cewa almajiransa don me malaminku yake ci tare da masu karɓar haraji da masu zunubi amma da yesu ya ji haka ya ce ai lafiyayyu ba ruwansu da likita sai dai marasa lafiya sai ku fahimci ma'anar wannan tukuna ni kam zaman jin kai nake nema a gare ku ba hadaya ba ba domin in kira masu adalci na zo ba sai dai masu zunubi sai almajiran yahaya suka zo wurinsa suka ce don me mu da farisa mukan yi azumi amma naka almajiran ba sa yi sai yesu ya ce musu abokan ango sa yi bakin ciki tun ango yana tare da su ai lokaci yana zuwa da za a ɗauke musu angon a sa'an nan ne fa za su yi azumi ba mai mahon tsohuwar tufa da sabon kyalle don mahon zai kece tsohuwar tufar har ma tafi da kecewa ba kuma mai ɗura sabon ruwan inabi a tsofaffin salkuna in ma an ɗura sai salkunan su fashe ruwan inabin ya zube salkunan kuma su lalace sabon ruwan inabi ai sai sababbin salkuna ta haka an tserar da duka biyu kenan yana cikin yi musu magana haka sai ga wani shugaban jama'a ya zo ya yi masa sujada ya ce yanzu yanzu 'yata ta rasu amma ka zo ka ɗora mata hannu za ta rayu. Sai Yesu ya tashi, ya bi shi tare da almajiransa, ga kuma wata mace wadda ta shekara goma sha biyu tana zub da jini, ta raɓo ta bayansa, ta taɓa gezar mayafinsa, domin ta ce a ranta. Ko da mayafinsa ma na taɓa sai in warke. Sai Yesu ya juya, ya ganta, ya ce, 'yata ki farin ciki ban gaskiyar ki ta warkar da ke. Nan take matar ta warke, da Yesu ya isa gidan shugaban jama'ar, ya kuma ga masu busar sarewa da taro suna ta hayaniya, sai ya ce, Ku ba da wuri ai yarinyar ba matacciya take ba, barci take yi. <laughs> sai suka yi masa dariyar reni, amma da aka fitar da taron waje, ya shiga ya kama hannunta. sai kuwa yarinyar ta tashi wannan labarin kuwa ya bazu a duk ƙasar da yesu ya yi gaba daga nan sai waɗansu makafi biyu suka bi shi suna ɗaga murya suna cewa ya ɗan dauda ka yi mana jin ƙai da ya shiga wani gida sai makafin suka zo gare shi yesu ya ce musu kun gaskata ina da ikon yin haka sai suka ce masa E, ya Ubangiji. Sa'an nan ya taɓa idanunsu ya ce, Ya zama muku gwargwadon bangaskiyarku. Sai idanunsu suka buɗe, amma Yesu ya kwaɓe su ƙwarai ya ce, Kada fa kowa ya ji labarin. Amma suka tafi suka yi ta baza labarinsa a duk ƙasar, sun tashi kenan sai aka kawo masa wani bebe mai aljan. bayan an fitar da aljanin sai beban ya yi magana taron kuwa suka yi mamaki suka ce kai ba taba ganin irin wannan a cikin isra'ila ba amma sai farisawa suka ce ai da ikon sarkin aljanu yake fitar da aljanu sai yesu ya zazzaga dukan garuruwa da ƙauyuka yana koyarwa a majami'unsu yana yin bisharar mulkin allah yana ko da kowace irin cuta da rashin lafiya amma da ya ga taro masu yawa sai ya ji tausayinsu domin suna shan wahala suna nan a warwatsa kamar tumaki da ba makiyayi sai ya ce wa almajiransa girbin yana da yawa amma masu yinsa kaɗan ne saboda haka ku roƙi ubangijin girbi ya turo masu girbi su yi masa girbi Matiyu Sura ta goma sai ya kira almajiransa goma sha biyu, ya kuma ba su ikon fitar da baƙaƙen aljanu, su warkar da kowace irin cuta da rashin lafiya. To, ga sunayen manzannin nan goma sha biyu, da fari Saminu, wanda ake kira Bitrus, da ɗan uwansa Andrawas, da Yakubu ɗan Zabadi, da ɗan uwansa Yahaya, da Filibus, da Bartalamawas, da Toma, da Matiyu mai karɓar haraji. da Yakubu ɗan Halfa, da Yahuza, da Saminu Bakan'ane, da kuma Yahuza Iskariyoti wanda ya bashe shi. Su sha biyun nan ne Yesu ya aika, ya yi musu umarni ya ce, Kada ku shiga ƙasar al'ummai, ko kuma kowane garin Samariyawa, sai dai ku je wurin ɓatattun tumakin jama'ar Isra'ila, kuna wa'azi kuna cewa mulkin sama ya kusato. Ku warkar da marasa lafiya. ku tā da matattu, ku tsarkake kutare, ku kuma fitar da aljanu, kyauta kuka samu, ku kuma bayar kyauta. Kada ku riƙi kuɗin zinariya, ko na azurfa, ko na tagulla a ɗamararku, kada kuma ku ɗauki burgami a tafiyarku, ko taguwa biyu, ko takalma, ko sanda, don ma'aikaci ya cancanci hakkinsa. Duk gari ko ƙauyen da kuka shiga, ku nemi mai mutunci a cikinsa. ku kuma baƙunce shi har ku tashi in za ku shiga gidan ku ce salama a gare ku in gidan na kirki ne salamar ku ta tabbata a gare shi in ko ba na kirki ba ne to ta komo muku kowa kuma ya ƙi yin na'am da ku ko kuwa ya ƙi sauraron maganar ku da fitar ku gidan ko garin sai ku karkada ƙurar ƙafafunku hakika ina gaya muku a ranar shari'a za a fi wa ƙasar Saduma da ta gwamrata a kan garin nan. Gashi, na aike ku kamar tumaki a tsakiyar kirketai, don haka sai ku zama masu azanci kamar macizai, da kuma marasa ɓarna kamar kurciyoyi. Ku yi hankali da mutane, don za su kai ku gaban majalisa, su kuma yi muku bulala a majami'arsu, za su kuma ja ku gaban mahukunta da sarakuna saboda ni. domin ku ba da shaida a gabansu, a gaban al'ummai kuma. A lokacin da suka ba da ku, kada ku damu da yadda za ku yi magana, ko kuwa abin da za ku faɗa, domin za a ba ku abin da za ku faɗa a lokacin. Domin ba ku ne kuke magana ba, Ruhun Ubanku ne yake magana ta bakinku. Ɗan uwa zai ba da ɗan uwansa a kashe shi, uba kuwa ɗansa, ‘ya'ya kuma za su tayar wa iyayensu har su sa a kashe su. kowa kuma zai ƙi ku saboda sunana, amma duk wanda ya jure har ƙarshe zai samu ceto. In sun tsananta muku a wannan gari, ku gudu zuwa na gaba. Gaskiya ina gaya muku, kafin ku gama ga dukkan garuruwan Isra'ila ɗan mutum zai zo. Almajiri baya fin malaminsa, bawa kuma baya fin Ubangijinsa. ya isa wa almajiri ya zama kamar malaminsa bawa kuma kamar ubangijinsa. in har sun kira mai gidan Ba'alzabul, to mutanen gidansa kuma fa, don haka kada ku ji tsoronsu, domin ba abin da yake a rufe da ba zai tonu ba, ko kuwa abin da yake a boye da ba za a bayyana ba. Abin da nake gaya muku a asirce ku faɗa a sarari, abin da kuma kuka ji a raɗe ku yi shelarsa daga kan sauraye, kada ku ji tsoron masu kisan mutum, amma ba sa iya kashe kurwarsa. sai dai ku ji tsoron wannan wanda yake da ikon halaka kurwar da jikin duka a gidan wuta. Ashe, ba gwara biyu ne kwabo ba, ba kuwa ɗayarsu da za ta mutu ba da yardan ubanku ba. Ai, ko da gashin kanku ma duk a gida yake. Kada ku ji tsoro, ai martabarku ta fi tagwara masu yawa. Kowa ya bayyana yarda a gare ni a gaban mutane. ni ma zan bayyana yarda a gare shi a gaban Ubana da ke cikin sama. Duk wanda kuwa yi musun sani na a gaban mutane, ni ma zan yi musun saninsa a gaban Ubana da yake cikin sama. Kada dai ku zaci na zo ne in kawo salama a duniya, a'a, ban zo domin in kawo salama ba sai dai takobi, domin na zo ne in haɗa mutum da mahaifinsa gaba, ya da mahaifiyarta, matar ɗa kuma da surukarta. Zai zamana kuma. magabtan mutum su ne mutanen gidansa wanda duk ya fi son mahaifinsa ko mahaifiyarsa fiye da ni bai cancanci zama nawa ba wanda kuma ya fi son ɗansa ko ‘yarsa fiye da ni bai cancanci zama nawa ba wanda kuma bai ɗauki giciyansa ya bi ni ba bai cancanci zama nawa ba duk mai son adana ransa zai rasa shi duk kuwa wanda ya rasa ransa saboda ni adana shi yake yi wanda ya yi na'am da ku ya yi na'am da ni kenan wanda ya yi na'am da ni kuwa to ya yi na'am da wanda ya aiko ni wanda ya yi na'am da wani annabi domin shi annabi ne zai sami ladar annabi wanda kuma ya yi na'am da adali domin shi adali ne zai sami ladar adali kowa ya ba ɗaya daga cikin 'yan yaran nan ko da moɗa guda ta baƙin ruwa kan shi almajirina ne hakika ina gaya muku ba zai rasa ladarsa ba. Matiyu Sura ta goma sha ɗaya Da Yesu ya gama yi wa almajiransa sha biyun nan umarni, sai ya ci gaba daga nan domin ya koyar, ya kuma yi wa'azi a garuruwansu. To, da Yahaya ya ji a kurkuku labarin ayyukan almasihu, sai aiki almajiransa su ce masa, Kai ne mai zuwan nan, ko kuwa musa ido ga wani? Yesu ya amsa musu ya ce, Ku je ku gaya wa Yahaya abin da kuka ji, da abin da kuka gani. Makafi suna samun gani, guragu suna tafiya, ana tsarkake kutare, kurame suna ji, ana ta da matattu, ana kuma yi wa matalauta bishara. Albarka ta tabbata ga wanda baya tuntube sabili da ni. Sun tafi kenan, sai Yesu ya fara yi wa taron maganar Yahaya. ya ce, Kallon me kuka je yi a jeji, kyauren da iska take kadawa? To, kallon me kuka fita, wani mai adon alhari ne? Ai, ko masu adon alhari ne a fada suke. To, don me kuka fita, ku ga wani annabi? I, e, lalle kuwa, har ya fi annabi nesa. Wannan shi ne wanda labarinsa yake rubuce cewa, Gashi, na aiko manzona ya riga ku gaba. wanda zai shirya maka hanya gabaninka. Hakika ina gaya muku, a cikin duk waɗanda mata suka haifa, ba wanda ya bayyana da ya fi haya mai baftisma girma, du da haka, wanda ya fi ƙanƙanta a mulkin sama ya fi shi. Tun daga zamanin ya haya mai baftisma har ya zuwa yanzu, mulkin sama yana shan kutse, masu kutsawa kuwa sukan riske shi. domin dukkan annabawa da attaura sun yi annabci har ya zuwa kan Yahaya. In kuma za ku karba, shi ne Iliya da dama zai zo, don mai kunnin ji ya ji. To, da me zan kwatanta zamanin nan? Kamar yara ne da suke zaune a kasuwa, suna kiran abokan wasansu suna cewa, Mun busa muku sarewa, ba ku yi rawa ba, mun yi makoki, ba ku yi kuka ba. Gashi. Yahaya ya zo, ya ƙi ciye-ciye da shaye-shaye, sai suka ce, Ai, yana da iska. Ga ɗan mutum ya zo, yana ci yana sha, sai suka ce, Ga mai haɗama mashaye abokin masu karɓar haraji da masu zunubi. Duk da haka hikimar Allah ta aikinta ne ake tabbatar da gaskiyarta. sai ya fara tsauta garuruwan da ya yi yawancin ayyukansa na al'ajibi a cikinsu, don ba su tuba ba. kaitonki korasinu kaitonki bai tasda da mu'ujizan da aka yi a cikinku su aka yi a tayar da sidon da tuni sun tuba suna sanye da tsumma suna hurwa da toka amma ina gaya muku a ranar shari'a za a fi haƙurcewa tayar da sidon a kanku ke kuma kafar nahum ɗaukaka ki sama za a yi a'a ƙasƙantar da ke za a yi har hadis da mu'ujizan da aka yi a cikinki su aka yi a saduma da ta wanzu har ya zuwa yau amma ina gaya muku a ranar shari'a za a fi haƙurcewa saduma a kanki a wannan lokaci sai yesu ya ce na gode maka ya uba ubangijin sama da ƙasa domin ka ɓoye waɗannan al'amura ga masu hikima da masu basira ka kuma bayyana su ga jahilai hakika na gode maka ya uba domin wannan shi ne nufinka na alheri kowane abu ubana ne ya mallaka mini ba ko wanda ya san ɗan sai dai uban ba kuma wanda ya san uban sai dai ɗan da kuma wanda ɗan ya so ya bayyanawa ku zo gare ni dukkanku masu wahala masu fama da kaya ni kuwa zan huttashe ku ku shiga bautata ku kuma koya a gare ni domin ni mai tawali'u ne marar girman kai za ku kuwa sami kwanciyar rai, domin bauta ta sassauƙa ce, kayana kuma marar nauyi ne. Matiyu Sura ta goma sha biyu A lokacin nan a ran Asabar, Yesu yana ratsa gonakin alkama, almajiransa kuwa suna jin yunwa, sai suka fara zagar alkamar suna ci, amma da farisawa suka ga haka, suka ce masa, Kaga almajiranka suna yin abin da bai halatta a yi ran asabar ba. Sai ya ce masu, Ashe, ba ku taɓa karanta abin da dauda ya ba sa'ad da ya ji yunwa, shi da abokan tafiyarsa, yadda ya shiga ɗakin Allah ya ci keɓaɓɓiyar gurasar nan, wadda bai halatta ya ci, ko abokan tafiyarsa masu ci ba, sai dai firistoci kaɗai? Ko kuwa ba ku taɓa karantawa a taura ba, yadda a ran asabar. firistoci a haikalin sukan keta dokar asabar ba tare da yin wani laifi ba kuwa ina dai gaya muku ga wanda ya fi haikali a nan da kun san ma'anar wannan cewa ni kam zaman jin kai nake nema a gare ku ba hadaya ba da ba ku ga laifin marasa laifi ba domin ɗan mutum shine ubangijin asabar sai ya ci gaba daga nan ya shiga majami'arsu akwai wani mutum a nan kuwa mai shanyayyen hannu sai suka tambayi yesu suka ce ya halatta a warkar a ran asabar wannan kuwa don su samu su kai ƙararsa ne ya ce musu misali wane ne a cikin in yana da tunkiya ta fada a ramin ran asabar ba zai kama ta ya fitar da ita ba sau nawa mutum ya fi tunkiya daraja, domin haka ya halatta a yi alheri a ran Asabar. Sa'an nan ya ce wa mutumin, Miko hannunka. Ya miƙa, sai ya koma lafiyayye kamar ɗayan, amma farisa suka fita suka yi shawara a kansa yadda za su hallaka shi. Da Yesu ya gane haka, ya tashi daga nan, sai jama'a da yawa suka bi shi. ya kowarkar da su duka, sai ya kwaɓe su, kada su bayyana shi. Wannan kuwa domin a cika faɗar annabi Ishaya ne cewa, Gabara na wanda na zaɓa, ƙaunatacce na, wanda nake farin ciki da shi ƙwarai, zan sa masa ruhu na, zai kuma sanar da al'ummai hanyar gaskiya, ba zai husuma ko magana sama-sama ba. ba kuma wanda zai ji muryarsa a hanya kyauran da ya tankwasa ba zai kakkarye shi ba fitilar da ta yi kusan mutuwa ba zai bishe ta ba har ya sa gaskiya ta ci nasara al'ummai kuma za su sa zuciya ga sunansa sai aka kawo masa wani bebe kuma makaho mai aljan ya kuwa warkar da shi har beben ya yi magana ya kuma sami gani mutane duk suka yi al'ajibi suka ce, Shin, ko wannan shi ne ɗan dauda? Amma da farisiyawa suka ji haka sai suka ce, Ai, da ikon ba'alzabul sarkin aljanu ne kawai wannan yake fitar da aljanu. Da yake Yesu ya san tunaninsu, sai ya ce musu, Duk mulkin da ya rabu a kan gaba zai lalace. ba kuma gari ko gidan da ya rabu a kan gaba da zai ɗore. In shaidan yana fitar da shaidan ya rabu a kan gaba kenan, to ta yaya mulkinsa zai ɗore? In kuwa da ikon Ba'alzabul nake fitar da aljanu, to ‘ya'yanku fa da ikon wa suke fitarwa, saboda haka su ne za su zama alƙalanku. Ni kuwa inda ikon Ruhun Allah nake fitar da aljanu, ashe mulkin Allah ya zo muku kenan. yaya za a iya shiga gidan ƙaƙƙarfan mutum a washe kayansa in ba an fara ɗaura ƙaƙƙarfan mutumin nan ba sa'an nan ne za a iya washe gidansa wanda ba nawa ba ne gaba yake yi da ni wanda kuma baya taya ni tarawa watsarwa yake yi don haka ina gaya muku za a gafarta wa mutane kowane zunubi da sabo amma wanda ya saɓi ruhun ba za a gafarta masa ba. kowa ya aibata ɗan mutum za a gafarta masa, amma wanda ya aibata ruhu mai tsarki ba za a gafarta masa ba duniya da lahira. Ko dai ku ce itace kyakkyawa ne, ‘ya'yansa kuma kyawawa, ko ko ku ce itace mummuna ne, ‘ya'yansa kuma munana, don itace ta ‘ya'yansa ake gane shi, ku macizai, yaya za ku iya yin maganar kirki alhali ko ku mugaye ne, don abin da ya ci rai shi mutum yake faɗa. Mutumin kirki kam ta kyakkyawar taskar zuciyarsa yakan yi abin kirki, mugu kuwa ta mummunar taskar zuciyarsa yakan yi mugun abu. Ina da ya gaya muku, a ranar shari'a duk hululun da mutum ya yi za a bincike shi, maganar ka ce za ta kubutar da kai ko kuma ta hukunta ka. Waɗansu malaman attaura da farisiya suka amsa masa, suka ce, Malam, muna so mu ga wata alama daga gare ka. Sai ya amsa musu ya ce, ’Yan zamani mugaye maciya amana suke nema su ga wata alama, amma ba wata alama da za a nuna masu sai dai ta annabi Yunusa, wato, kamar yadda Yunusa ya yi kwana uku dare da rana cikin wani babban kifi, haka kuma ɗan mutum zai yi kwana uku dare da rana a cikin ƙasa. A ranar shari'a mutanen Niniba za su tashi tare da mutanen zamanin nan su da su don sun tuba saboda wa'azin nusa, ga kuma wanda ya fi nusa a nan. A ranar shari'a, sarauniyar kudu. za ta tashi tare da mutanen zamanin nan ta da su don ta zo ne daga bangon duniya ta ji hikimar Suleimanu ga kuma wanda ya fi Suleimanu a nan. Bakin aljan in ya rabu da mutum sai ya bi ta wurare marasa ruwa don neman hutu, amma baya samu. Sa'an nan sai ya ce, Zan koma gidana da na fito. Sa'ad da koya koma, ya tarar da gidan ba kowa a ciki, shararre. ƙawatacce daga nan ya je ya ɗebo waɗansu aljannu bakwai da suka fi shi mugunta sai su shiga su zauna a wurin wannan mutum ƙarshen zamansa ya fi na fari lalacewa haka zai zama wa wannan mugun zamani yana cikin magana da taro sai ga mahaifiyarsa da 'yan uwansa suna tsaye a waje suna nema su yi magana da shi wani ya ce masa ga tsohuwarka da ‘yan uwanka suna tsaye a waje, suna so su yi magana da kai. Sai ya amsawa wanda ya gaya masa, ya ce, Wace ce tsohuwata, su wane ne kuma ‘yan uwana? Sai ya miƙa hannu wajen almajiransa, ya ce, Ga tsohuwata da ‘yan uwana nan, ai, kowa ya yi abin da Ubana da yake cikin sama yake so, shi ne ɗan uwana. shi ne uwata shi ne kuma tsohuwata. Matiyu Sura ta goma sha uku A ran nan Yesu ya fita daga gidan, ya je ya zauna a gabar teku, taro masu yawan gaske suka haɗu a wurinsa, har ya kai shiga shiga jirgi, ya zauna. Duk taron kuwa suka tsaya a bakin gaci, sai ya gaggaya musu abubuwa da yawa da misalai, ya ce, wani mai shuka ya je shuka yana cikin yafa iri sai waɗansu ƙwayoyi suka fada a hanya sai tsuntsaye suka zo suka tsince su waɗansu kuma suka fada a wuri mai duwatsu inda ba ƙasa da yawa nan da nan sai suka tsiro saboda rashin zurfin ƙasa da rana fa ta ɗaga sai suka yankwane da yake ba su da saiwa sosai suka bushe waɗansu kuma suka fada cikin ƙaya sai ƙaya ta tashi ta sarƙe su waɗansu kuma suka fada a ƙasa mai kyau suka yi ƙwaya waɗansu riɓi ɗari ɗari waɗansu sittin sittin waɗansu kuma talatin talatin duk mai kunnen ji ya ji sai almajiran suka zo suka ce masa me yasa kake yi musu magana da misalai ya amsa musu ya ce ku kam an yarda muku kusan asirin mulkin sama amma su ba a basu ba domin mai abu akan ƙarawa har ya yalwata marar abu kuwa ko ɗan abin da yake da shi ma sai an karɓe masa shi yasa nake yi musu magana da misalai don ko sun duba ba sa gani ko sun saurara ba sa ji ba sa kuma fahimta lalle a kansu ne aka cika annabcin ishaya cewa za ku ji kam amma ba za ku fahimta ba faufau. za kuma ku gani amma ba za ku gane ba faufau don zuciyar jama'ar nan ta yi kanta sun toshe kunnuwansu sun kuma runtse idanunsu don kada su gani da idanunsu su kuma ji da kunnuwansu su kuma fahimta a zuciyarsu har su juyo gare ni in warkar da su albarka ta tabbata ga idanunku domin suna gani da kuma kunnuwanku domin suna ji hakika ina gaya muku annabawa da adalai da yawa sun yi ɗokin ganin abin da kuke gani amma ba su gani ba su kuma ji abin da kuke ji amma ba su ji ba to ga ma'anar misalin mai shukar nan wanda duk ya ji maganar mulki bai kuma fahimce ta ba sai mugun ya zo ya zara abin da aka shuka a zuciyarsa wannan shine irin da ya fada a hanya wanda ya fada a wuri mai duwatsu kuwa shine wanda da zarar ya ji maganar Allah sai ya karba da farin ciki amma ko ba shi da tushe rashin karko gare shi kuma har in wani kunci ko tsanani ya faru saboda maganar sai ya yi tuntuɓe wanda ya fada cikin ƙaya kuwa shine wanda ya ji maganar amma ta raɗaɗin duniya da jarabar dukiya sukan sarƙe maganar har ta zama marar amfani wanda aka shuka a ƙasa mai kyau kuwa shine wanda yake jin maganar ya kuma fahimce ta hakika shine mai yin amfani har ya yi albarka wani ribi ɗari wani sittin wani kuma talatin ya kawo musu wani misali kuma ya ce za a kwatanta mulkin sama da mutumin da ya yafa iri mai kyau a gonarsa sa'ad da mutane suke barci sai magabcinsa ya je ya yafa irin wata ciyawa a cikin alkamar ya tafi abinsa da shukar ta tashi ta yi ƙwaya sai ciyawar ta bayyana sai bayan mai gidan suka zo suka ce masa mai gida ashe ba kyakkyawan iri ka yafa a gonarka ba to ta yaya kenan ta yi ciyawa sai ya ce musu wani magabci ne ya yi wannan aiki bayan suka ce masa to kana so mu je mu ciccire mu tara ta amma ya ce a'a kada garin cire ciyawar ku tumbuke har da alkamar ma ku bari su kasance tare har ya zuwa lokacin yanka a lokacin yanka kuma zan gaya wa masu yankan su fara yanke ciyawar su tara su ɗaure dami-dami a ƙoni alkamar kuwa su taro ta su sa a taskata ya kawo musu wani misali ya ce mulkin sama kamar ƙwayar mustard yake wadda wani mutum ya je ya shuka a lambunsa ita ce mafi ƙanƙanta a cikin ƙwayoyi. amma in ta girma sai tafi duk sauran ganyaye har ta zama itace har ma tsuntsaye su zo su yi su a rassanta. Ya kuma ba su wani misali ya ce, Mulkin sama kamar yisti yake, wanda wata mace ta ɗauka ta cuɗe da mudu uku na garin alkama, har duk garin ya game da yistin. Yesu ya gaya wa taro duk waɗannan abubuwa da misalai. ba ya faɗa musu komi sai da misali wannan kuwa domin a cika faɗar annabi ishaya ne cewa zan yi magana da misalai zan sanar da abin da yake ɓoye tun farkon duniya sai ya bar taron ya shiga gida almajiransa kuma suka zo gare shi suka ce ka fassara mana misalin nan na ciyawa a gonar ya amsa ya ce mai yafa kyakkyawan irin nan shi ne ɗan mutum, gonar kuwa ita ce duniya. Kyakkyawan irin nan su ne ’ya'yan mulkin Allah, ciyawar kuwa ’ya'yan mugun ne, magabcin nan da ya yafa ta kuwa Iblis ne, lokacin yankan kuwa ƙarshen duniya ne, masu yankan kuma mala'iku ne, kamar yadda ake tara ciyawa ƙone ta, haka zai kasance a ƙarshen duniya. ɗan mutum zai aiko mala'ikunsa za su tattaro duk masu sa mutane laifi da kuma duk masu yin mugun aiki su fitar da su daga mulkinsa su kuma jefa su cikin wuta mai ruruwa nan za su yi kuka da cizon haƙora sa'an nan ne masu adalci za su haskaka kamar rana a mulkin ubansu duk mai kunnen ji ya ji mulkin sama kamar dukiya yake da take binne a gona, wadda wani ya samu, ya sake binnewa, yana cikin murnarsa sai ya je ya sayar da dukkan mallakarsa ya sayi gonar. Har wa yau kuma mulkin sama kamar attajiri yake, mai neman lu'ulu'u masu daraja, da ya sami lu'ulu'u ɗaya mai damanin gaske, sai ya je ya sayar da dukkan mallakarsa ya saye shi. Har wa yau kuma mulkin sama. kamar taru yake da aka jefa a teku ya kamo kifi iri-iri da ya cika aka jawo shi gaci aka zauna aka tsince kyawawan kifi aka zuba a goruna munanan kuwa aka watsar haka zai kasance a ƙarshen duniya mala'iku za su fito su ware mugaye daga masu adalci su jefa su cikin wuta mai ruruwa nan za su yi kuka da cizon haƙora. kun fahimci duk wannan? Suka ce masa, I, sai ya ce musu, To, duk malamin attaura da ya zama almajirin mulkin sama, kamar mai gida yake, wanda ya ɗebo dukiya sabuwa da tsohuwa daga taskarsa. Da Yesu ya gama waɗannan misalai, sai ya tashi daga nan, da ya zo garinsu, ya koya musu a majami'arsu, har suka yi mamaki suka ce, daga ina mutumin nan ya samu wannan hikima haka da kuma mu'ajizan nan ashe wannan ba dan masassakin nan ba mahaifiyarsa ba sunanta maryamu ba ‘yan uwansa ko ba su ne yakubu da yusu da saminu da kuma yahuza ba ‘yan uwansa mata ba duk tare da mu suke ba to a ina ne mutumin nan ya sami waɗannan abu duka sai suka yi tuntuɓe sabili da shi amma yesu ya ce musu ai annabi baya rasa girma sai dai a garinsa da kuma a gidansu bai kuma yi mu'ujizai masu yawa a can ba saboda rashin bangaskiyarsu Matiyu Sura ta goma sha hudu A lokacin nan sarki Herodus ya ji labarin shaharar Yesu, sai ya ce wa barorinsa, Wannan ai Yahaya mai baptisma ne, shi aka tasa daga matattu, shi ya sa mu'ajizan nan suke aiki ta wurinsa. don dama Hiridus ya kama Yahaya ya daure shi, ya sa shi kurkuku saboda Hirudiya, matar ɗan uwansa Filibus, don dama Yahaya ya ce masa bai halarta ya aure ta ba, ko da yake yana son kashe shi, yana jin tsoron jama'a, don sun ɗauka shi annabi ne. To, da ranar haihuwar Hiridus ta kewayo, sai yarinyar Hirudiya ta yi rawa a gaban taron, har ta gamshi Hiridus. har ma ya yi mata rantsuwa zai ba ta duk abin da ta roƙa amma da mahaifiyarta ta zuga ta sai ta ce a bani kan yahaya mai baptisma a cikin akushi yanzu yanzu sai sarki ya yi baƙin ciki amma saboda rantsuwarsa da kuma kunyar bakinsa ya yi umarni a bata ya aika aka fillewa ya haya kai a kurkuku aka kuwa kawo kan a cikin akushi aka ba yarinyar ita kuma ta kai wa mahaifiyarta almajiransa suka zo suka ɗauki gangar jikin suka binne suka kuma je suka gaya wa yesu da yesu ya ji haka sai ya tashi daga nan ya shiga jirgi zuwa wani wuri inda ba kowa domin ya kaɗaita amma da taron jama'a suka ji haka suka fito daga garuruwa suka bi shi da ƙafa da ya fita daga jirgin ya ga babban taron mutane sai ya ji tausayinsu ya kuma warkar da marasa lafiya a cikinsu da maraice ya yi almajiransa suka zo gare shi suka ce wurin nan fa ba kowa ga shi kuwa rana ta sunkuya sai ka sallami taron su tafi kauyuka su saya wa kansu abinci yesu ya ce ba lallai su tafi ba ko ku ba su abinci mana sai suka ce masa ai gurasa biyar da kifi biyu kawai muke da su anan. sai ya ce ku kawo mini su sa'an nan ya umarci taron su zanzauna a ɗanyar ciyawa da ya ɗauki gurasar biyar ɗin da kifi biyu sai ya ɗaga kai sama ya yi wa allah godiya ya gutsutsura gurasar ya yi ta ba almajiransa almajiran kuma suna baiwa jama'a duka kuwa suka ci suka ƙoshi har suka kwashe ragowar gutsatsarin cike da kwando goma sha biyu waɗanda suka ci kuwa misalin maza dubu biyar ne banda mata da yara sai ya sa almajiransa suka shiga jirgi suka riga shi haiwa kafin ya sallami taron bayan ya sallami taron ya hau dutsen shi kaɗai domin ya yi addu'a har magariba ta yi yana can shi kadai sa'annan kuwa jirgin yana tsakiyar teku ɗakuman ruwa suna mangararsa gama iska tana gaba da su wajen karfe uku na dare sai yesu ya nufo su yana tafi a kan ruwan tekun sa da kuwa almajiran suka gan shi yana tafiya a kan ruwan sai suka firgita suka ce fatalwa ce suka yi kururuwa don tsoro sai nan da nan ya yi musu magana ya ce ba komai ni ne kada ku ji tsoro sai bitrus ya amsa ya ce ya ubangiji in kai ne to ka umarce ni in zo gare ka akan ruwan ya ce zo mana sai bitrus ya fita daga jirgin ya taka ruwa ya nufi gun yesu amma da ya ga iska ta yi ƙarfi sai ya ji tsoro da ya fara nutsewa sai kururuwa ya ce ya ubangiji ka cece ni nan da nan yesu ya miƙa hannu ya kamo shi ya ce masa ya kai mai ƙarancin gaskiya don mai kai shakka da shigar su jirgin iska ta kwanta na cikin jirgin suka yi masa sujada suka ce hakika kai ɗan allah ne da suka haye suka sauka a ƙasar janisarata da mutanen garin suka shaida shi sai suka aika ko'ina a duk karkarar aka ga kawo masa dukan marasa lafiya suka roƙe shi su taɓa ko gezar mayafinsa ma iyakar waɗanda suka taɓa kuwa suka warke. Matiyu Sura ta goma sha biyar Waɗansu farisiyawa da malaman attaura suka zo wurin Yesu daga Urushalima suka ce, Don me almajiranka suke keta al'adun shugabanni domin ba sa wanke hannu kafin su ci abinci. Sai amsa musu ya ce, Ku kuma don me kuke keta umarnin Allah saboda al'adunku, domin Allah ya yi umarni ya ce, Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka. kuma wanda ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa lalle a kashe shi amma ku kukan ce kowa ya ce wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa duk abin da da za ku samu a gare ni an ba Allah to ba lalle ya girmama mahaifinsa ba kenan wato saboda al'adunku kun mai da maganar Allah banza ku munafukai daidai ne ishaya ya yi annabci a kanku da ya ce al'ummar nan a baka kawai suke girmama ni, amma a zuci nesa suke da ni, a banza suke bauta mini, don ƙa'idodin da suke koyarwa umarnan ɗan Adam ne. Ya kira taro ya ce musu, Ku saurara ku fahimta, ba abin da yake shiga mutum ta baka ne yake ƙazanta shi ba, abin da yake fita ta baka yake ƙazanta mutum. Sai almajiran suka zo suka ce masa, ka san farisawa sun ji haushi da suka ji maganan nan? Ya amsa ya ce, Duk da shan da ba ubana da yake sama ne ya dasa ba, za a tumbuke shi. Kyale su kawai, makafin jagora ne. In ko makaho ya yi wa makaho jagora, ai duk biyu sai su fada a rami. Amma Bitrus ya ce masa, A yi mana fasarar misalin nan. Yesu ya ce, Kuma, ashe har yanzu ba ku fahimta ba ashe ba ku gane ba komai ya shiga mutum ta baka cikinsa ya shiga ta haka kuma zai fice amma abin da ya fito ta baka daga zuci yake shine ko yake ƙazantar da mutum don daga zuci mugayen tunani suke fitowa kamar su kisan kai da zina da fasikanci da sata da shaidar zur da yanke. waɗannan suke ƙazantar da mutum, amma a ci da hannu marar wanki baya ƙazantar da mutum. Yesu ya tashi daga nan, ya tafi zuwa ƙasar Taya da Sidon, ga wata bakan aniya mutumiyar ƙasar, ta zo ta ɗaga murya ta ce, Ya Ubangiji ɗan dauda, ka yi mani jin ƙai, wani aljani ya bugi ‘yata ba yadda take. Amma bai ce da ita kanzil ba, sai almajiransa suka zo suka roƙe shi. suka ce, Salame ta mana, tana binmu tana cika mana kunne da kuka. Ya amsa ya ce, Ni wurin batattun tumakin jama'ar Isra'ila kaɗai aka aiko ni. Amma ta zo ta durƙusa a gabansa ta ce, Ya Ubangiji, ka taimake ni mana. Ya amsa ya ce, Ai, bai kyauta a baiwa karnuka abincin ‘ya'ya ba. Sai ta ce, I haka ne ya Ubangiji, amma ai karnuka sukan ci suɗin ‘ya'ya. Sai Yesu ya amsa mata ya ce, Kai uwar gida, ban gaskiyarki da yawa take, ya zamar miki yadda kike so. Nan take ‘yarta ta warke, Yesu ya tashi daga nan, ya bi ta bakin tekun Galili, sai ya hau dutse ya zauna a can, taro masu yawan gaske suka zo wurinsa, suka zazzo da guragu, da masu dungu, da makafi. da bebaye da kuma waɗansu da yawa suka ajiye su a gabansa ya kowarkar da su har jama'ar suka yi ta al'ajibi da ganin bebaye suna magana masu dungu suna samun gaɓoɓinsu guragu suna tafiya makafi kuma suna gani duk suka ɗaukaka Allah na Isra'ila Yesu ya kira almajiransa ya ce ina jin tausayin wannan taro don yau kwanansu uku kenan a gona ba su da wani abinci ba na kuwa so in sallame su da yunwa haka kada su kasa a hanya sai almajiran suka ce masa ina za mu samo gurasa a jeji haka da za ta isa ciyar da kasattaccen taro haka yesu ya ce musu gurasa nawa ke gare ku suka ce bakwai da ƙananan kifaye kaɗan sai umarci taro su zauna a ƙasa da ya ɗauki gurasa bakwai ɗin da kifayen nan ya yi godiya ga Allah sai ya gutsutsura ya yi ta ba almajiran almajiran kuma suna baiwa jama'a duka kuwa suka ci suka ƙoshi har suka kwashe ragowar gutsatsarin cike da manyan kwanduna bakwai waɗanda suka ci kuwa maza dubu hudu ne banda mata da yara da ya sallami taron ya shiga jirgi ya tafi ƙasar magadan Matiyu Sura ta goma sha shidda Farisawa da Sadukiya suka zo suka roƙe shi ya nuna musu wata alama daga sama domin su gwada shi. Ya amsa musu ya ce, In magariba ta yi, ko ka ga sama ta yi ja, ko kan ce, Aha, gari zai yi sarari. Da safe kuma in kun ga sama ta yi ja, ta kuma gama gari, ko kan ce, Yau kam za a yi hadiri. kuna iya gane yanayin sararin sama, amma ba kwa iya gane alamun zamanin nan. ‘Yan zamani mugaye maciya amana suke nema su ga wata alama, amma ba wata alamar da za a nuna musu, sai dai ta yi nusa. Sai ya bar su ya tafi, da almajiran suka isa wancan ƙetare, ashe sun manta ba su kawo gurasa ba, sai Yesu ya ce musu, Ku kula ku yi hankali da yistin Farisiyawa da na Sadukiyawa. sai suka yi magana da juna suka ce ba mu kawo gurasa ba fa da yesu ya lura da haka sai ya ce ya ku masu karancin ban gaskiya don me kuke magana da juna akan ba ku zo da gurasa ba ashe har yanzu ba ku gane ba ba ku tuna da gurasa biyar ɗin nan na mutum dubu biyar ba kwando nawa kuka ɗauka ko kuma gurasan nan bakwai na mutum dubu hudu manyan kwanduna nawa kuka ɗauka yaya kuka kasa ganewa ba zancen gurasa na yi ba sai dai ku yi hankali da yistin farisiyawa da na sadukiyawa sa'an nan ne fa suka fahimta cewa ba ce musu ya yi su yi hankali da yistin gurasa ba sai dai su yi hankali da koyarwar farisawa da sadukiyawa to da yesu ya shiga ƙasar kasariya filifi sai ya tambayi almajiransa ya ce wa mutane suke cewa ɗan mutum yake sai suka ce waɗansu suna cewa yahaya mai baftisma waɗansu kuwa iliya waɗansu kuma irmiya ko kuwa ɗaya daga cikin annabawa ya ce musu amma kofa wa kuke cewa nake sai bitrus ya amsa ya ce kai ne almasihu ɗan allah rayayye yesu ya amsa masa ya ce kai mai albarka ne Saminu ɗan yunusa domin ba ɗan adam ne ya bayyana maka wannan ba sai dai ubana da yake cikin sama ina da ya gaya maka kai ne bitrus akan dutsen nan ne zan gina ikkilisiyata wadda ikon hadis ba zai rinjaye ta ba zan baka mabuɗan mulkin sama komai ka kulla a duniya zai zama abin da aka riga kullewa a sama ne komai ka warware a duniya zai zama abin da aka riga ya warwarewa a sama ne sai ya kwaɓi almajiransa kwarai kada su gaya wa kowa shine almasihu tun daga lokacin nan yesu ya fara bayyana wa almajiransa lallai ne ya tafi urshalima ya sha wuya iri-iri a hannun shugabanni da manyan firistoci da malaman a attaura har a kashe shi a rana ta uku kuma a tashe shi sai bitrus ya ja shi waje ɗaya ya fara tsauta masa ya ce allah sawaƙe ya ubangiji wannan har abada ba zai same ka ba amma yesu ya juya ya cewa bitrus kai nesa da niya shaidan tarko kake a gare ni baka tattalin al'amuran allah sai dai na mutane sai yesu ya cewa almajiransa duk mai son bina sai ya ƙi kansa ya ɗauki giciyansa ya bi ni duk mai son tattalin ransa zai rasa shi duk kuwa wanda ya rasa ransa saboda ni zai same shi me mutum ya amfana in ya sami duniya duka a bakin ransa mai kuma mutum zai iya bayarwa ya fanshi ransa domin ɗan mutum zai zo da ɗaukakar ubansa tare da mala'ikunsa a sa'an nan ne zai saka kowane mutum gwargwadon aikinsa hakika ina gaya muku akwai waɗansu tsaye a nan da ba za su mutu ba sai sun ga ɗan mutum yana zuwa cikin mulkinsa. Matiyu Sura ta goma sha bakwai Bayan kwana shida sai Yesu ya ɗauki Bitrus da Yakubu da ɗan uwansa ya hayya, ya kai su akan wani dutse mai tsawo, su kaɗai. Sai kamanninsa suka sake a gabansu, sa ta yi annuri kamar hasken rana, tufafinsa kuma suka yi fari fat suna haske. Gashi Musa da Iliya sun bayyana a gare su, suna magana da Yesu, sai Bitrus ya ce wa Yesu, Ya Ubangiji, ya kyautu da muke nan wurin, in kana so sai in kafa bukoki uku a nan, ɗaya taka, ɗaya ta Musa, ɗaya kuma ta Iliya. Yana magana kenan sai ga wani gajimare mai haske ya zo ya rufe su. Aka kuma ji wata murya daga cikin gajimaren ta ce, Wannan shi ne ɗana kaunatacce na, wanda nake farin ciki da shi kwarai, ku saurare shi. da almajiran suka ji haka sai suka faɗi ƙasa tsoro ya kama su sai yesu ya zo ya taɓa su ya ce ku tashi kada ku ji tsoro da suka ɗaga kai ba su ga kowa ba sai yesu kaɗai suna cikin gangarowa daga dutsen sai yesu ya kwaɓe su ya ce kada ku gaya kowa abin da kuka gani sai an ta da ɗan mutum daga matattu almajiran suka tambaye shi suka ce to yaya malaman a tara suke cewa lalle ne Iliya ya riga zuwa? Ya amsa ya ce, Lalle Iliya zai zo ne, zai kuwa raya dukan abubuwa, amma ina gaya muku, Iliya ya riga ya zo, ba su kuwa san shi ne ba, har ma suka yi masa abin da suka ga dama, haka kuma ɗan mutum zai sha wuya a hannunsu. Sa'an nan ne almajiran suka gane, ashe, zancen Yahaya mai baftisma yake yi musu, da suka isa wurin taro. sai wani mutum ya zo gare shi ya durƙusa a gabansa ya ce ya ubangiji ka ji tausayin ɗana yana farfadiya yana shan wuya ƙwarai sau da yawa yakan faɗa wuta da kuma ruwa na kuwa kai shi wurin almajiranka amma ba su iya warkar da shi ba sai yesu ya amsa ya ce ya ku marasa ban gaskiya kangararru na wannan zamani har yaushe zan zauna da ku har yaushe kuma zan jure muku ku kawo mini shi nan sai yesu ya tsauta masa aljanun kuma ya rabu da shi nan take yaron ya warke sa'an nan almajiran suka zo wurin yesu a keɓe suka ce me ya samu muka kasa fitar da shi ya ce musu saboda ƙarancin bangaskiyarku domin hakika yana gaya muku da kuna da bangaskiya ko misalin ƙwayar mustard da za ku ce wa dutsen nan kawo daga nan ka koma can sai ko ya kawo ba kuwa abin da zai gagare ku ai irin wannan baya fita sai da addu'a da azumi tun suna ƙasar galili sai yesu ya ce musu za a ba da ɗan mutum ga mutane za su kuwa kashe shi a rana ta uku kuma za a tashe shi sai duk tsananin baƙin ciki ya rufe su da suka zo kafar nahum masu karɓar rabin shekel na gudunmawar haikali suka je wurin bitrus suka ce malaminku yana ba da gudunmawar ya ce i yakan bayar da ya dawo gida kuma sai yesu ya fara yi masa magana ya ce me ka gani bitrus wurin wasa rakunan duniya suke karɓar kuɗin fito ko haraji a wurin 'ya'yansu ko kuwa daga wurin waɗansu sa'ad da kuma ya ce, Daga wurin waɗansu, sai Yesu ya ce masa, Wato, ’ya'yan an ɗauke musu kenan, du da haka, don kada mu ba su haushi, ka je teku ka yi fatsa, kifin da ka fara kamawa kuwa shi za ka ɗauka, in ka buɗe bakinsa za ka sami shekel guda a ciki, to sai ka ɗauki shekel ɗin nan ka kai musu, wato, nawa da naka. Matiyu Sura ta goma sha takwas A lokacin nan almajirai suka zo wurin Yesu suka ce, Wa ya fi girma duka a mulkin sama? Sai ya kira wani ƙaramin yaro, ya sa shi a tsakiyarsu, ya ce, Hakika yana gaya muku, in ba kun juyo kun zama kamar ƙananan yara ba, har abada ba za ku shiga mulkin sama ba. Duk wanda ya ƙasƙantar da kansa kamar ɗan yaran nan. ai shi ne mafi girma a mulkin sama wanda duk ya karbi ƙaramin yaro ɗaya kamar wannan saboda sunana ni ya karba amma fa duk wanda ya sa ɗaya daga cikin waɗannan 'yan yara masu gazgatawa da ni ya yi laifi zai fiye masa a rataye babban dutsen niƙa a wuyarsa a kuma nutsar da shi a zurfin teku kaitan duniya saboda sanadodin tuntuɓe lalle sanadodin tuntuɓe ba su da makawa Duk da haka kaitan wanda shi ne sanadin. In kuwa hannunka ko ƙafarka suna sa ka laifi, to yanke shi kayar, zai fiye maka ka shiga rai dungu ko da gurguntaka da a jefa ka madawwamiyar wuta da hannu biyu ko ƙafa biyu. In kuwa idonka yana sa ka laifi, to kwakule shi kayar, zai fiye maka ka shiga rai da ido ɗaya da a jefa ka gidan wuta da ido biyu. Ku dai lura, kada ku rena ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan yara, ina gaya muku, mala'ikunsu a sama kullum suna duban fuskar Ubana da yake cikin sama, domin ɗan mutum ya zo ne musamman ceton abin da ya ɓata. To, me kuka gani? In wani na da tumaki ɗari, ɗayarsu ta ɓace, ashe, ba zai bar ta sa’in da taran nan a gindin dutse ya je neman wadda ta ɓace ba, in ko ya samo ta, da ina gaya muku, ai farin cikin da yake a kanta ya fi na tasa'in da tara nan da ba su taɓa ɓacewa ba. Haka ma, ba nufin ubanku da yake cikin sama ba ne ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan yara ya halaka. In ɗan uwanka ya yi maka laifi, sai ka je, ka gaya masa laifinsa, kai da shi, ko kaɗai. In ya saurare ka, to, ka maido da ɗan uwanka kenan. in ko bai saurare ka ba sai ka tafi da mutum ɗaya ko biyu don a tabbatar da kowace magana a bakin shaidu biyu ko uku in kuma ya ƙi su, sai ka shaidawa ikkilisiya in kuma har yanzu ya ƙi sauraren ikkilisiyar ka maishe shi kamar bare ko mai karɓar haraji hakika ina gaya muku komai kuka kulla a duniya zai zama abin da aka riga kullewa a sama ne. komai kuka warware a duniya zai zama abin da aka riga warwarewa a sama ne. Har wa yau dai ina gaya muku, in mutum biyu daga cikinku ra'ayinsu ya zo ɗaya a nan duniya akan wani abin da za su roƙa, Ubana kuwa da yake sama zai musu shi. Gama kuwa inda mutum biyu ko uku suka taru saboda sunana, ni ma ina nan a tsakiyarsu. Sai Bitrus ya matso ya ce masa, Ya Ubangiji, so nawa ɗan uwana zai mani laifi in yafe masa, har sau bakwai. Yesu ya ce masa, Ba sau bakwai kawai na ce maka ba, sai dai bakwai har saba'in. Saboda haka za a misalta mulkin sama da wani sarkin da yake so ya yi ƙididdigar dukiyarsa da take hannun bayinsa. Da ya fara ƙididdigar, sai aka kawo masa wanda yake bi talanti dubu goma bashi. Da yake ya gagara biya. sai ubangidansa ya umarni a sayar da shi da matarsa da ‘ya'yansa da kuma duk abin da ya mallaka a biya kuɗin. Sai bawan ya faɗi a gabansa ya masa ladabi ya ce, Ya Ubangida ka yi mini haƙuri zan biya ka tsaf. Saboda tausayin bawan nan, Ubangidansa ya sake shi ya yafe masa bashin. Amma wannan bawa da fitarsa sai ya tarar da wani abokin bautarsa wanda yake bi dinari ɗari bashi ya cafi wuyarsa ya ce biya ni abin da nake binka sai abokin bautarsa ya fada a gabansa ya yi ta roƙonsa ya ce ka yi min haƙuri ai zan biya ka amma ya ƙi ya kuma je ya sa shi a kurkuku har ya biya bashin da abokan bautarsa suka ga abin da ya faru suka yi bakin ciki gaya har suka je suka gaya wa ubangidansu duk abin da ya gudana sai ubangidansa ya kira shi ya ce masa kai mugun bawa ne na fe maka duk bashin nan saboda ka roƙe ni ashe bai kyautu kai ma ka ji tausayin abokin bautarka kamar yadda na ji tausayinka ba ubangidansa ya yi fushi ya ba da shi ga masu azabtarwa har ya biya duk bashin da ake binsa. Haka kuma Ubana da yake sama zai yi da kowannenku, in ba ku yafe wa ‘yan uwanku da zuciya ɗaya ba. Matiyu Sura ta goma sha tara To, da Yesu ya gama duk wannan magana, sai ya bar ƙasar Galili, ya shiga ta Yahudiya, wadda take ƙetaren kogin Urdun. Taro mai yawan gaske suka bi shi. ya kowarkar da su a can. Sai waɗansu farisiya suka zo wurinsa suka gwada shi, suka ce, Halal ne mutum ya saki matarsa a kan kowane dalili? Ya amsa ya ce, Ashe, ba ku taɓa karantawa ba, cewa wanda ya halicce su tun farko, dama ya yi su namiji da ta mata? Ya kuma ce, Don haka fa sai mutum ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa, ya manne wa matarsa. haka su biyun nan su zama jiki guda, har nan gaba su zama ba jiki biyu ba ne, ɗaya ne, abin da Allah fa ya gama, kada mutum ya raba. Sai suka ce masa, To, don me Musa ya yi umarni a ba da takardar kisar aure a kuma saki matar? Ya ce musu, Don taurin kanku ne Musa ya yardar muku ku saki matanku, amma ba haka yake ba tun farko, ina kuma gaya muku, kowa ya saki matarsa. in ba a kan laifin zina ba, ya kuma auri wata ya yi zina kenan, wanda ma ya auri sakakkiya ya yi zina. Sai almajiran suka ce masa, In ku haka tsakanin mutum da matarsa yake, ashe ma rashin yin aure ya fi amfani. Amma ya ce musu, Ba duk mutum ne zai iya ɗaukar maganar nan ba, sai dai waɗanda aka yardawa. Akwai waɗanda aka haifa babanni, akwai waɗanda mutane ne suka mai da su babanni. akwai kuma waɗanda suka mai da kansu babanni domin ƙaunar mulkin sama, duk mai iya ɗaukar maganar nan ya ɗauka. Sa'an aka kawo masa yara ƙanana domin ya ɗora musu hannu, ya yi musu addu'a, amma almajiran suka kwaɓe su, Yesu kuwa ya ce, Ku bar yara ƙanana su zo wurina kada ku hana su, ai mulkin sama na irinsu ne. Sai ya ɗora musu hannu ya yi tafiyarsa, sai ga wani ya matso wurinsa ya ce, Malam, wani aiki na gari ne da lallai zan yi in sami rai madawwami? Sai ya ce masa, Don me kake tambaya ta a kan abin da yake nagari? Ai, managarci ɗaya ne, in kuwa kana so ka sami wannan rai, to ka kiyaye umarnan nan. Sai ya ce masa, Waɗanne? Yesu ya ce, Kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi shaidar zur. ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, ka kuma ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka. Saurayin ya ce masa, Ai, duk na kiyaye waɗannan, me kuma ya rage mini? Yesu ya ce masa, In kana so ka zama kammalalle, sai ka je ka sayar da duk mallakarka, ka bai wa talakawa, ka sami wadata a sama, sa'an nan ka zo ka bi ni. Da saurayin nan ya ji haka, sai ya tafi, yana baƙin ciki. don yana da arziki kwarai sai yesu ya ce wa almajiransa hakika ina gaya muku da wuya mai arziki ya samu shiga mulkin sama har wa yau ina gaya muku zai fiye wa raƙumi sauƙi ya bi ta kafar allura da mai arziki ya shiga mulkin Allah. Da almajiran suka ji haka, sai suka yi mamaki kwarai da gaske suka ce, To, in haka ne, wa zai samu ceto kenan? Amma Yesu ya dube su ya ce musu, Ga mutane kan ba mai yiwuwa ba ne, amma gun Allah kowane abu mai yiwuwa ne. Sai Bitrus ya amsa ya ce, To, ai gashi mun bar komai mun bi ka, me za mu samu kenan? Yesu ya ce musu, Hakika ina gaya muku, a sabon zamani, sa'ad da ɗan mutum ya zauna a maɗaukakin kursiyinsa, ku da kuka bi ni. ku ne kuma za ku zauna a kursi goma sha biyu, kuna hukunta kabilan nan goma sha biyu na Isra'ila. Kowa ya bar gidaje, ko ’yan uwa maza, ko ’yan uwa mata, ko mahaifi, ko mahaifiya, ko ’ya'ya, ko gonaki saboda sunana, zai sami ninkinsu ɗari ya kuma gaji rai madawwami. Da yawa na farko za su koma na ƙarshe, na ƙarshe kuma za su zama na farko. Matiyu Sura ta ashirin Mulkin sama kamar wani mai gida yake, wanda ya fitar da sassafe ya ɗauki ma'aikata don aikin garkarsa ta inabi, da ya yi lada da su a kan dinari guda a yini, sai ya tura su garkarsa. Wajen ƙarfe tara kuma da ya fita, sai ya ga waɗansu suna zaman banza a bakin kasuwa. Sai ya ce musu, kuma ku tafi garkata, zan kuwa biya ku abin da yake daidai, sai suka tafi. da ya sake fita wajen tsakar rana da kuma karfe biyu na rana ya sake yin haka dai wajen karfe hudu na yamma kuma ya fita ya sami waɗansu a tsaitsaye ya ce musu don me kuke zaman banzayi ni zubur sai suka ce masa don ba wanda ya ɗauke mu aiki ya ce musu ma ku tafi garkata da magarba ta yi mai garkar inabin ya ce wa wakilinsa kirawo ma'aikatan ka biya su hakkinsu, ka fara daga na ƙarshe har zuwa na farko. Da waɗanda aka ɗauka wajen ƙarfe hudu na yamma suka zo, sai kowannensu ya sami dinari guda. To, da na farkon suka zo, suka zaci za su sami fiye da haka, amma su ma aka ba kowannensu dinari guda. Da suka karɓa sai suka yi ta yi wa mai gidan gunaguni, suna cewa, Na bayan nan, ai aikin sa'a guda kawai suka yi, ka kuwa daidaita mu. mu da muka yi zubur muna shan wahala da zafin rana. Sai ya amsa wa ɗayansu ya ce, Abokina, ai ban cuce ka ba, ashe, ba mu yi lada da kai a kan dinari guda ba, sai ka karbi halallinka ka tafi. Ni ne na ga damar ba waɗannan na ƙarshe daidai da yadda na baka. Ashe, ba ni da ikon yin abin da na ga dama da abin da ke mallakata? Ko kuwa kana jin haushin alheri na ne?' saboda haka na ƙarshe za su zama na farko, na farko kuma za su koma na ƙarshe. Yesu na tafiya Urshalima, ya ɗauki almajiran nan goma sha biyu waje ɗaya, suna tafiya kenan sai ya ce musu, To gashi za mu Urushalima, za a kuma ba da ɗan mutum ga manyan firistoci da malaman attaura, za su koyi masa hukuncin kisa, su ba shi shiga al'ummai, su yi masa ba'a, su yi masa bulala, su kuma gice shi a rana ta uku kuma za a tashe shi. Sa'an nan mahaifiyar ’ya'yan Zabadi ta matso wurinsa tare da ’ya'yanta, ta durƙusa a gabansa, ta roƙe shi wani abu, sai ya ce mata, Me kike bukata? Ta ce masa, Ka yi umarni waɗannan ’ya'yana biyu su zauna ɗaya a damanka ɗaya a hagunka a mulkinka. Amma Yesu ya amsa ya ce, Ba ku san abin da kuke roƙo ba. kwa iya shan kokon da ni zan sha? Suka ce masa, Ma iya, sai ya ce musu, Lalle kwa sha kokona, amma zama a dama na da haguna ba nawa ba ne da zan bayar, ai na waɗanda Ubana ya riga ya shiryawa ne. Da almajiran nan goma suka ji haka, sai suka ji haushin ‘yan uwan nan biyu, Yesu ya kira su ya ce musu, Kun sani, sarakunan al'ummai suka nuna musu iko. hakimansu ma sukan gasa musu iko, ba haka zai zama a tsakaninku ba. Amma duk wanda yake son zama babba a cikinku, lalle ne ya zama baranku, wanda duk kuma yake so ya shugabance ku, lalle ne ya zama bawanku. Kamar yadda ɗan mutum ma ya zo ba domin a bauta masa ba, sai dai domin shi ya yi bautar, ya kuma ba da ransa fansa saboda mutane da yawa. Suna fita daga yariko kenan, sai wani babban taro ya bi shi. da mutum biyu makafi zaune a bakin hanya da suka ji dai yesu ne yake wucewa sai suka ɗaga murya suka ce ya ubangiji ka yi mana jin ɗaya ɗan dauda jama'a suka kwaɓe su su yi shiru amma sai ƙara ɗaga murya suke yi ƙwarai da gaske suna cewa ya ubangiji ka yi mana jin ƙaya ɗan dauda sai yesu ya tsaya ya yi kiransu ya ce me kuke so in yi muku sai suka ce masa ya ubangiji mu dai mu sami gani domin tausayi sai yesu ya taɓa idanunsu nan take suka gani suka bi shi Matiyu Sura ta ashirin da ɗaya Da suka kusato Ursalima, suka zo bai tafaji wajen dutsen zaitun, sai Yesu ya aiki almajiransa biyu, ya ce musu, Ku shiga ƙauyen can da yake gabanku, da shigarku za ku ga wata jaka a ɗaure da kuma ɗanta, ku kwanto su, kowa ya yi muku magana, ku ce, Ubangiji ne yake bukatar su, zai kuwa aiko da su nan da nan. An yi wannan kuwa domin a cika faɗar annabi Zakariya cewa, Ku ce wa ’yar Sihiyona, ga sarkinki yana zuwa gare ki, mai tawali'u ne, yana kan aholaki, wato ɗan jaki. sai almajiran suka tafi suka bi umarnin yesu suka kawo jakar da ɗanta suka shimfiɗa masu mayafansu ya hau yawancin jama'a suka shimfiɗa mayafansu a hanya waɗansu kuma suka kakkaryo ganye suna bazawa a hanya taron jama'a da suke tafiya a gabansa da kuma a bayansa sai suka ɗauki sowa suna cewa Hosanna ga ɗan dauda albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan ubangiji Hosanna ga Allah. Da ya shiga Urshalima dukan birnin ya rude, ana ta cewa, Wane ne wannan? Sai jama'a suka ce, Ai, wannan shine annabi Yesu daga nazara ta ƙasar Galili. Sai Yesu ya shiga haikali ya kokori dukan masu saye da sayarwa a ciki, ya birkice teburorin 'yan canjin kuɗi da kujerun masu sayar da tantabarai, ya ce musu, A rubuce yake cewa, za a kira gidana ɗakin addu'a, amma ku kun maishe shi kogon 'yan fashi. Sai makafi da guragu suka zo wurinsa a haikalin, ya kuwa warkar da su. Amma manyan firistoci da malaman attaura suka ga abubuwan al'ajibi da ya yi, har yara suna sowa a haikalin suna cewa. Sai suka ji haushi suka ce masa, Kana jin abin da waɗannan suke faɗa? Yesu ko ya ce musu, eh amma ba ku taɓa karantawa ba cewa kai ne ka shiryar da 'yan yara da masu shan mama su yabe ka sai ya bar su ya fita daga birnin ya tafi betanya ya sauka a can kashe gari da sassafe yana komawa birni sai ya ji yunwa da ya ga wani ɓaure a gefen hanya ya je wurin amma bai sami komi ba sai ganye kawai sai ya ce wa ɓauren kada ka ƙara yin yaya har abada nan take ɓauren ya bushe da almajiran suka ga haka suka yi mamaki suka ce yaya ɓauren na ya bushe haka nan da nan yesu ya amsa musu ya ce hakika ina gaya muku in dai kuna da ban gaskiya, ba tare da wata shakka ba ba abin da aka yi ɓauren nan kaɗai za ku yi ba har ma in kun ce wa dutsen nan ka ciru ka faɗa teku sai ko ya auku komai kuka roƙa da addu'a in dai kuna da ban gaskiya za ku samu. Ya shiga haikali yana cikin koyarwa, sai manyan firistoci da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce, Da wani izini kake abubuwan nan, wa baka izinin? Sai Yesu ya amsa ya ce, Ni ma zan yi muku wata tambaya, in kun ba ni amsa, ni ma sai in gaya muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan. To, baftismar da ya haya ya yi, daga ina take? daga sama take ko kuwa ta mutum ce. Sai suka yi ta muhawara da junansu suna cewa, In muka ce daga sama take, sai ya ce mana, To don me ba ku gaskata shi ba, in ko muka ce ta mutum ce, ai muna jin tsoron jama'a, don duk kowa ya ɗauki haya akan annabi ne. Sai suka amsa wa Yesu suka ce, Ba mu sani ba. Shi kuma ya ce musu, Haka ni kuma ba zan faɗa muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba. To me kuka gani? An yi wani mutum mai ‘ya'ya biyu maza, ya je wurin na farkon ya ce, ɗana, yau je ka yi aiki a garkar inabi. Sai ya ce, naƙi, amma daga baya sai ya tuba ya tafi. Sai ya je gun na biyun ya faɗa masa haka. Shi kuwa ya amsa ya ce, to za ni baba, amma bai je ba. to wane ne a cikin su biyun ya yi abin da mahaifinsu yake so sai suka ce na farkon yesu ya ce musu hakika ina gaya muku masu karɓar haraji da karuwai suna riga ku shiga mulkin allah gashi ya haya ya zo ya bayyana muku hanyar adalci ba ku gasgata shi ba amma masu karɓar haraji da karuwai sun gazgata shi du da ganin haka kuma daga baya ba ku tuba kun gasgata shi ba. To, ga kuma wani misali, an yi wani mai gida da ya yi garkar inabi, ya shinge ta, ya haƙa ramin matsa inabi a ciki, ya kuma gina wata 'yar hasumiyar tsaro, ya ba waɗansu manoma ijarar garkar, sa'an nan ya tafi wata ƙasa. Da kakar inabi ta kusa, sai ya aiki bayinsa wurin manoman nan su karɓo masa gallar garkar. manoman kuwa suka kama bayinsa suka yi wa ɗaya duka suka kashe ɗaya suka kuma jajjefi ɗaya har wa yau ya sake aiken waɗansu bayi fiye da na da suka kuma yi musu haka daga baya sai ya aiki ɗansa gare su yana cewa sa ga girman ɗana amma da manoman suka ga ɗan suka ce wa juna ai wannan shine magajin ku zo mu kashe shi gadonsa ya zama namu sai suka kama shi suka jefa shi bayan shinge suka kashe shi to sa'ad da ubangijin garkar nan ya zo me zai yi wa manoman nan sai suka ce masa zai yi wa mutanen banzan nan mugun kisa ya ba waɗansu manoma ijararta waɗanda za su riƙa bashi gallar garkar a lokacin nunarta. Yesu ya ce musu, Ashe, ba ku taɓa karantawa a littattafai ba, cewa dutsen da magina suka ƙi shi ne ya zama mafificin dutsen gini wannan aikin ubangiji ne a gare mu kuwa abin al'ajibi ne domin haka ina gaya muku za a karɓi mulkin allah daga gare ku a baiwa wata al'umma wadda za ta ba da amfani na gari kowa ya faɗo a kan dutsen nan sai ya ragargaje amma wanda dutsen nan ya faɗawa niƙe shi zai yi kamar gari Da manyan firistoci da firisiya suka ji misalan nan da ya yi, sai suka gane ashe da su yake, amma da suka nemi kama shi, sai suka ji tsoron jama'a, don su sun ɗauke shi annabi ne. Matiyu Sura ta ashirin da biyu Yesu ya sake yi musu magana da misalai ya ce, Za a kwatanta mulkin sama da wani sarki, wanda ya yi wa ɗansa biki. sai ya aiki bayinsa su kira waɗanda aka gayyata bikin, amma waɗanda aka gayyatar suka ki zuwa. Har wa yau ya sake aikin waɗansu bayi ya ce, Ku gaya waɗanda aka gayyata, Ga shi na shirya abinci, an yanka shanuna da kiwatattun maruƙana, duk an shirya komai, ku zo bikin mana. Amma suka ƙi kula, suka tafi abinsu, wani ya tafi gonarsa, wani kuma cinikinsa. sauran kuwa suka kame bayansa, suka wulakanta su, suka kashe su. Sarki ya yi fushi, ya tura sojansa, suka halaka masu kisan kan nan, suka ƙona garinsu ƙurmus. Sa'an nan ya ce wa bayansa, bikin fa ya shirye sosai, amma waɗanda aka gayyata ba su cancanta ba, saboda haka ku tafi ƙofofin gari, ku gayyato duk waɗanda kuka samu, su zo bikin. Sai bayan suka yi ta bin hanyoyin garin. suka tattaro duk waɗanda suka samu, mugaye da na gargaru duka, har wurin bikin ya cika makil da baƙi. Da sarki ya shigo ganin bakin, sai ya ga wani mutum a can wanda bai sa riga irin ta biki ba, sai ya ce masa, Malam, ta yaya ka shigo nan ba tare da sa riga irin ta biki ba? Mutumin kuwa ya rasa ta cewa, sai sarki ya ce wa barorinsa, ku ɗaure shi ƙafa da hannu, ku jefa shi cikin matsanancin duhu. nan za a yi kuka da cizon haƙora amma kaɗan ne zababbu. sai farisiya suka je suka yi shawara yadda za su burma shi cikin maganarsa suka aiko almajiran wurinsa, tare da waɗansu mutanen Hiridu suka ce malam ai mun sani kai mai gaskiya ne sai koyar da tafarkin gaskiya sosai kake yi ba ka kuma zaɓen kowa don ka ɗauki kowa da kowa daidai to faɗa mana abin da ka gani shin daidai ne mu biya Kaisar haraji ko kuwa? Yesu kuwa domin ya gane muguntarsu, sai ya ce musu, Don me kuke jarraba ni, ku munafukai, ku nuna mini kuɗin harajin. Sai suka kawo masa dinari, Yesu ya ce musu, Surar nan da sunan nan nawa ne ne? Suka ce, Na Kaisar ne. Sa'an nan ya ce musu, To sai ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar. ku kuma ba Allah abin da yake na Allah. Da suka ji haka, sai suka yi mamaki suka rabi da shi, suka yi tafiyarsu. A ran nan sai waɗansu sadukiya da suke cewa ba tashin matattu suka zo wurinsa, suka yi masa tambaya, suka ce, Malam, Musa dai ya ce, In mutum ya rasu bai bar na baya ba, sai lalle ɗan uwansa ya auri matar, ya haifa wa ɗan uwansa ‘ya'ya. To an yi waɗansu ‘yan uwa maza bakwai a cikinmu, na farkon ya yi aure, da ya rasu, da yake bai haifu kuma ba, sai ya bar wa ɗan uwansa matarsa. Haka ya faru ga na biyun da na ukun, har ya kai kan na bakwai ɗin. Bayansu duka sai mata ta rasu. To a tashin matattu, matar za ta zama a cikinsu su bakwai ɗin, don duk sun aure ta. Amma Yesu ya amsa musu ya ce, kun ɓata ne, domin ba ku san littattafai ba, ba ku kuma san ikon Allah ba. Domin a tashin matattu, ba a aure ba a aurarwa, sai dai kamar mala'ikun da suke sama ake. Game da tashin matattu, ashe, ba ku taɓa karanta abin da Allah ya ce muku ba, cewa, Ni ne Allahn Ibrahim da Ishaku da Yakubu, ai waɗanda Allah shi ne Allahnsu rayayyu ne ba matattu ba. Da jama'a suka ji haka, sai suka yi mamakin koyarwarsa amma da farisiya suka ji ya ƙure sadukiyawa suka taru ɗaya daga cikinsu wani masanin attaura ya yi masa tambaya ya gwada shi ya ce malam wani umarni ne mafi girma a cikin attaura ya ce masa ka ƙaunaci ubangiji allahnka da dukkan zuciyarka da dukkan ranka da dukkan hankalinka wannan shine babban umarni na farko. na biyu kuma kamar sa yake, ka ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka. Akan umarnan nan biyu duk a taura da koyarwar annabawa suka rataya. Tun farisiya suna tare gu ɗaya, sai Yesu ya yi musu tambaya, ya ce, Yaya kuka ɗauki almasihu, shi ɗan wane ne? Sai suka ce masa, Ɗan dauda ne, ya ce musu, To, yaya kuwa dauda? ta ikon ruhu ya ce da shi Ubangiji, har ya ce, Ubangiji ya ce wa Ubangiji na, zauna a dama na, sai na ɗora ka akan makiyanka. Tun da dauda ya kira shi Ubangiji ne, to ƙaƙa zai zama ɗansa. Ba ku wanda ya iya tanka masa, daga ran nan kuwa babu wanda ya iya ƙarfin halin sake tambayarsa wani abu. Matiyu Sura ta ashirin da uku sa'an nan Yesu ya yi wa jama'a da almajiransa magana ya ce, Malaman taura da farisiyawa suka tsaya a matsayin Musa, don haka sai ku kiyaye, ku kuma aikata duk abin da suka gaya muku, amma banda aikinsu, don suna faɗa ne ba aikatawa. Sukan ɗaura kaya masu nauyi, masu wuyar ɗauka, su jibgawa mutane a kafaɗa, amma su kansu ko tallafa musu da ɗan yatsa ba sa yi duk ayyukansu suna yi ne don idan mutane suna yin layunsu fantan-fantan lafin rigunansu kuma har gwiwa suna son mazaunan alfarma a wurin biki da mafifitan mazauni a majami'u a gaishe su a kasuwa a kuma rikace da su malam amma ku kam kada a ce muku malam domin malamin ku ɗaya ne ku duka kuwa 'yan uwa ne kada ku kira kowa uba a duniya, domin uba ɗaya ne ke gare ku wanda yake cikin sama. Kada kuma a kira ku shugabanni, domin shugaba ɗaya gare ku, wato, almasihu. Amma wanda yake babba a cikinku shi zai zama baranku, duk wanda ya ɗaukaka kansa za a ƙasƙantar da shi, mai ƙasƙantar da kansa kuma ɗaukaka shi za a yi. Kaiton ku malama a taura da farisiyawa munafukai. kun toshe wa mutane kofar mulkin sama ku kanku ba ku shiga ba kuna kuwa hana masu niyyar shiga shiga tanku, malaman attaura da farisiyawa munafukai kukan ci kayan mata gwauraye kukan yi doguwar addu'a don ɓadda sawu saboda haka za a yi muku hukunci mafi tsanani tanku, malaman attaura da farisiyawa munafukai kukan kewaye ƙasashe da tekuna don samun almajiri ɗaya tak in kuwa kun samu Ko kan mai da shi ɗan wuta fiye da ku ninkin ba ninkin. Kaitonku makafin jagora, ku da kuke cewa, kowa ya rantse da haikalin ba komai, amma duk wanda ya rantse da zinariyar haikalin sai rantsuwarsa ta kama shi. Ku makafi wawaye, wanne ya fi girma? Zinariyar ce? Ko kuwa haikalin da yake tsarkake zinariyar? Kukan ce, kowa ya rantse da bagadan hadaya ba komai. amma duk wanda ya rantse da sadakar da aka ɗora a kai sai rantsuwarsa ta kama shi ku makafi wanne ya fi girma sadakar ko kuwa bagadan hadaya da yake tsarkake sadakar don haka kowa ya rantse da bagadan hadaya ya rantse kenan da shi da duk abin da yake a kansa duk kuma wanda ya rantse da haikalin ya rantse da shi da kuma wanda yake zaune a cikinsa kowa kuma ya rantse da sama ya rantse da kursiyin Allah da kuma wanda yake zaune a kansa. Kai-tanku malaman attaura da farisiyawa munafukai kukan fitar da zakar na ana'a da anishe da lafsur, amma kunyar da muhimman jigajigan attaura wato gaskiya da jin kai da aminci. Waɗannan ne ya kamata ku yi ba tare da yarda sauran ba, makafin jagora, kukan tace ƙwaro ɗan mitsil, amma kukan haɗe raƙumi. kaitanku malaman a taura da farisiyawa munafukai ko kan wanke bayan ƙwarya da akushi amma a ciki cike suke da zalunci da zari kai makahon ba farisiye sai ka fara tsarkake cikin ƙwaryar da akushin don bayan ma ya tsarkaka kaitanku malaman a taura da farisiyawa munafukai kamar kaburburan da aka shafa farar ƙasa kuke masu kyan gani daga waje daga ciki kuwa sai ƙasusuwan matattu da ƙazanta iri-iri, haka na idan mutane ku adalai ne, amma ciki sai munafunci da mugun aiki. Kaitonku malama a taura da farisiyawa munafukai, kukan yi gini akan kaburburan annabawa, kuna ƙawata gubobin adalai, kuna cewa, da mun zauna a zamanin kakanninmu, da ba mu taya su zub da jinin annabawa ba. ta haka kuka shaidi kanku ko ne 'ya'yan masu kisan annabawa, to sai ku cika sa ayyukan kakanninku, ku macizai, yaya za ku tsere wa hukuncin gidan wuta? Saboda haka nake aiko muku da annabawa, da masu hikima, da masana a taura, za ku kashe waɗansunsu, ku gice waɗansu, ku kuma yi wa waɗansu bulala a majami'unku, kuna bin su gari gari kuna gwada musu azaba. don alhakin jinin dukkan adalai da aka zubar a duniya ya komo a kanku, tun daga jinin Habila adali har ya zuwa na Zakariya ɗan Birikiya, wanda kuka kashe a tsakanin haikalin da bagadan hadaya. Hakika ina gaya muku, duk wannan zai auko wa mutanen wannan zamani. Ya mutanen Urushalima, ya mutanen Urushalima, masu kisan annabawa, masu jifan waɗanda aka aiko a gare ku. sau nawa na so in tattaro ku kamar yadda kaza take tattara 'yan tsakinta cikin fuka-fukanta amma kun ki gashi an bar maku gidanku a yashe ina da ya gaya maku ba za ku ƙara ganina ba sai ran da kuka ce albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan ubangiji Matiyu Sura ta ashirin da hudu Yesu ya fita haikalin yana cikin tafiya sai almajiransa suka zo su nuna masa gine-ginen haikalin amma ya amsa musu ya ce kun ga duk waɗannan ko hakika ina gaya muku ba wani dutsen da za a bari a nan a kan ɗan uwansa ba a baje shi ba yana zaune a kan dutsen zaitun sai almajiransa suka zo wurinsa a kaɗaice suka ce gaya mana yaushe za a yi waɗannan abubuwa mecece kuma alamar dawowarka da ta ƙararwa zamani? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Ku kula fa kada kowa ya ɓadda ku, domin mutane da yawa za su zo da sunana suna cewa su ne almasihu har su ɓadda mutane da yawa. Za ku kuma riƙa jin labarin yaƙe-yaƙe da jita-jitarsu, kada fa hankalinku ya tashi don lalle ne a yi haka, amma ƙarshen tukuna. al'umma za ta tasarwa al'umma mulki ya tasarwa mulki za a kuma yi yunwa da raurawar ƙasa a wurare daban-daban amma fa duk wannan masomin azaba ne tukuna sa'an nan za su bashe ku a ƙuntata muku su kuma kashe ku duk al'ummai za su ƙi ku saboda sunana a sa'an nan da yawa za su yi tuntuɓe su ci amanar juna su kuma ƙi juna annabawan ƙarya da yawa za su firfito su da mutane da yawa saboda kuma yaɗuwar mugun aiki sai ƙaunar yawancin mutane ta yi sanyi amma duk wanda ya jure har ƙarshe zai ceto, za a kuma yi bisharar nan ta mulkin sama ko'ina a duniya domin shaida ga dukkan al'ummai sa'annan kuma sai ƙarshen ya zo don haka sa'ad da kuka ga mummunan aikin saɓo mai banƙyama wanda annabi daniel ya faɗa an tsaye da shi a wuri mai tsarki mai karatu bai fahimta. To, sai waɗanda suke ƙasar Yahudiya su gudu su shiga duwatsu, wanda yake kan soro, kada ya sauko garin ɗaukar kayan da yake a gidansa, wanda yake a gona kuma, kada ya koma garin ɗaukar mayafinsa, Kai ta masu juna biyu da masu goyo a wannan lokaci. ku yi addu'a kada gudunku ya zo da damuna ko ran asabar. A lokacin nan za a yi wata matsananciyar wahala. irin wadda ba a taɓa yi ba tun farkon duniya har ya zuwa yanzu ba kuwa za a ƙara yi ba har abada ba don an taƙaita kwanakin nan ba da ba ɗan adam ɗin da zai tsira amma sabili da zaɓaɓɓun nan za a taƙaita kwanakin a sa'an nan kowa ya ce muku kun ga ga almasihu nan ko shi can kada ku yarda don almasihan ƙarya da annabawan karya za su firfito su nuna manyan alamu da abubuwan al'ajabi don su ɓadda ko da zaɓaɓɓu ma in dai zai yiwu to na dai gaya maku tun da wuri saboda haka in sun ce da ku gashi can ajeji kada ku fita in kuwa sun ce yana can cikin lolloki kada ku yarda kamar yadda walƙiya take wulgawa walai daga gaba zuwa yamma haka komowar ɗan mutum za ta zama inda mushe yake ai a nan ungulai sukan taru bayan tsabar wahalar nan nan da nan sai a duhumta rana wata kuma ba zai yi haske ba taurari kuma za su farfado daga sararin sama za a kuma girgiza manyan abubuwan da suke sararin sama a sa'an nan ne alamar ɗan mutum za ta bayyana a sararin sama duk kabilan duniya kuma za su yi kuka za su ga ɗan mutum yana zuwa kan gajimare da iko da ɗaukaka mai yawa zai kuwa aiko mala'ikunsa su busa ƙaho mai tsananin ƙara su kuma tattaro zaɓaɓɓunsa daga gabas da yamma kudu da arewa wato daga wannan bangon duniya zuwa wancan ku yi koyi da itacen ɓaure da zarar rassansa sun fara sakuwa suna toho kun san damuna ta yi kusa kenan haka kuma in kun ga duk waɗannan abubuwa ku sani ya kusato a bakin kofa ma yake hakika ina gaya muku zamanin nan ba zai shuɗe ba sai duk abubuwan nan sun auku sararin sama da ƙasa za su shuɗe amma magana ta ba za ta shuɗe ba amma fa wannan rana da wannan sa'a ba wanda ya sani ko mala'ikun da suke sama ko ɗan sai dai uban kaɗai kamar yadda aka yi a zamanin nuhu haka dawowar ɗan mutum za ta zama. kamar a kwanakin nan ne gabanin ruwan tsufa na ana ci ana sha ana aure ana aurarwa har ya zuwa ranar da Nuhu ya shiga jirgi ba su farga ba har ruwan tsufa na ya zo ya share su haka komowar ɗan mutum za ta zama a sa'an nan za a ga mutum biyu a gona a ɗau ɗaya a bar ɗaya za a ga mata biyu suna niƙa a ɗau ɗaya a bar ɗaya to ku zauna a faɗake fa don ba ku san ranar da ubangijinku zai dawo ba. amma dai ku sani da mai gida zai san ko a wani lokaci ne da dare ɓarawo zai zo da ya zauna a faɗake ya hana a shigar masa gida don haka kuma sai ku zauna a kan shiri domin a lokacin da ba ku zata ba ɗan mutum zai zo wane ne amintaccen bawan nan mai hikima da ubangidansa ya ba shi riƙon gidansa ya riƙa ba su abincinsu a kankari albarka ta tabbata ga bawan da in ubangijinsa ya dawo zai samu yana yin haka. Hakika ina gaya muku, sai ya ɗora shi a kan dukkan mallakarsa, amma in ba wannan mugu ne, ya kuma ce a ransa, Ubangidana ya jinkirta zuwansa. Sa'an nan ya soma dukan abokan bautarsa, yana ci yana sha tare da mashaya. Ai, Ubangidan wannan bawa zai zo a ranar da bai zata ba, a kuma lokacin da bai sani ba, ya farfasa masa jiki da bulala. ya ba shi rabonsa tare da munafukai nan za a yi kuka da cizon haƙora. Matthew Sura ta ashirin da biyar Sa'an nan za a kwatanta mulkin sama da ’yan mata goma da suka ɗauki fitilunsu suka tafi taryan ango. Biyar daga cikinsu wawaye ne, biyar kuwa masu hikima, don kuwa a lokacin da wawayen nan suka ɗauki fitilunsu, ashe ba su riƙo mai ba. Masu hikimar nan kuwa sun riko kwalaban mai da fitilunsu. Da yake angon ya yi jinkiri duk sai suka yi gyangyaɗi har bacci ya share su. Can tsakar dare sai aka ji kira ana cewa, Ga ango ku fito ku tare shi. Duk budurwan nan suka tashi suka gyaggyara fitilunsu. Sai wawayen nan suka ce wa masu hikimar, Ku zubo mana ɗan manku kaɗan mana, fitilunmu na mutuwa. amma masu hikimar suka amsa suka ce ai watakila ba zai ishe mu da ku ba gara ku je wurin masu sayarwa ku sayo tun suna wajen sayan sai an ya iso waɗanda suke shirye suka shiga wurin biki tare da shi aka kuma rufe kofa daga baya sai waɗancan budurwai ma suka iso suka ce ya ubangiji ya ubangiji ka buɗe mana sai ya amsa ya ce hakika ina gaya maku ban san ku ba don haka sai ku zauna a faɗaki don ba ku san ranar ba ko kuwa sa'ar. Kamar mutum ne da zai yi tafiya, ya kira bayansa ya danƙa musu dukiyarsa. Ya ba ɗaya talenti biyar, ɗaya talenti biyu, wani kuma ya ba shi ɗaya, kowa dai gwargwadon ƙarfinsa, sa'an nan ya tafi. Shi wanda ya karɓi talenti biyar ɗin nan, nan da nan sai ya je ta jujjuya su, har wuri ya bugi wuri. Haka kuma wanda ya karɓi talenti biyu, shi ma sai wuri ya bugi wuri amma wannan da ya karbi talanta ɗaya ɗin sai ya je ya tona rami ya ɓoye kuɗin ubangidansa to da aka daɗe sai ubangidan bayin nan ya dawo ya daidaita lissafi da su shi wannan da ya karbi talanta biyar sai ya matso ya kawo waɗansu talanta biyar ya ce ya ubangida ka bani talanta biyar gashi kuma na ci ribar biyar sai ubangidansa ya ce masa madalla bawan kirki mai aminci ka yi gaskiya a kan ƙaramin abu zan ɗora ka a kan mai yawa ka zo ku yi farin ciki tare da ubangidanka sai mai talenti biyun nan kuma ya matso ya ce ya ubangida ka bani talenti biyu gashi kuma na ci ribar biyu sai ubangidansa ya ce masa ma da labawan kirki mai aminci ka yi gaskiya a kan ƙaramin abu, zan ɗora ka a kan mai yawa, ka zo ku yi farin ciki tare da Ubangidanka. Shi kuma wanda ya karɓi talanta guda ɗin, sai ya matso ya ce, Ya Ubangida, na sani kai mutum ne mai tsanani, kana son girbi inda ba kai ka shuka ba, mai son banza ne, shi ya sa na ji tsoro, har na je na yi tono, na ɓoye talantinka, to, a kayanka nan. Sai Ubangidansa ya amsa masa ya ce, Kai mugun bawa malalaci, ashe, ka sani ina girbi inda ba ni na shuka ba, ni kuma mai son banza ne, ya kamata ka sa kuɗina a ma'aji, da na dawo kuma da sai in karɓi abina har da riba. Don haka sai ku karɓe talantin daga gunsa, ku bayo mai goman nan. don duk mai abu akan ƙarawa har ya yalwata, marar abu kuwa. ko ɗan abin da yake da shi ma sai an karɓe masa, ko kuma jefa banzan bawa na baƙin duhu, nan za a yi kuka da cizon haƙora. Sa'ad da ɗan mutum ya zo cikin ɗaukakarsa tare da mala'iku duka, sa'an nan ne zai zauna a maɗaukakin kursiyinsa, za a tara dukkan al'ummai a gabansa, zai kuma ware su daban-daban, kamar yadda makiyayi yake ware tumaki da awaki. Zai sa tumaki a damansa. awaki ko a hagunsa. Sa'an nan ne sarki zai ce waɗanda suke dama da shi, ku zo, ya ku da Ubana ya yi wa albarka, sai ku gaji mulkin da aka tanadar muku tun daga farkon duniya. Domin na ji yunwa, kun bani abinci, na ji kishirwa, kun bani na sha, na yi bakunci, kun saukar da ni, na yi huntanci, kun tufasar da ni, na yi rashin lafiya, kun ziyarce ni. ina kurkuku kun kula da ni. Sa'an nan ne masu adalci za su amsa masa su ce, Ya Ubangiji, a yaushe muka ganka da yunwa muka cishe ka, ko kuwa da kishirwa muka shayar da kai, a yaushe kuma muka ganka bako muka sauke ka, ko kuwa huntu muka tufasar da kai, ko kuma a yaushe muka ganka da rashin lafiya ko a kurkuku muka kula da kai. Sai sarkin zai amsa musu ya ce, hakika ina gaya muku, tun da yake kun yi wa ɗaya daga cikin waɗannan ’yan uwana mafi kankanta, aini kuka yi wa. Sa'an nan zai ce waɗanda suke na hagun, ku rabu da ni, la'anannu, ku shiga madawwamiyar wuta, wadda aka tanadarwa Iblis da mala'ikunsa, don na ji yunwa, ba ku bani abinci ba, na ji kishirwa, ba ku bani abin sha ba, na yi bakunci. ba ku sauke ni ba, na yi huntanci ba ku tufasar da ni ba, na yi rashin lafiya ina kuma kurkuku ba ku kula da ni ba. Sa'an nan su ma za su amsa su ce, Ya Ubangiji, a yaushe muka ganka da yunwa, ko da kishirwa, ko da bakunci, ko da huntanci, ko da rashin lafiya, ko a kurkuku, ba mu kula da kai ba. Sa'an nan zai amsa musu ya ce, Hakika ina gaya muku. tun da yake ba ku yi wa ɗaya daga cikin waɗannan mafi ƙanƙanta ba, ai, ni ne ba ku yi mini ba. Waɗannan ne za su shiga madawwamiyar azaba, masu adalci kuwa rai madawwami. Matiyu zura ta ashirin da shida Da Yesu ya gama duk wannan magana, sai ya cewa almajiransa, Kun san idin ƙetarewa saura kwana biyu, za a kuma ba da ɗan mutum a gice shi. sai manyan firistoci da shugabannin jama'a suka taru a gidan babban firist mai suna kayafa suka kulla shawara su kama yesu da makirci su kashe shi amma suka ce ba dai a lokacin idi ba don kada jama'a su yi hargitsi to sa'ad da yesu yake a betani a gidan saminu kuturu sai wata mace ta zo wurinsu da wani dan tandu na man ƙanshi mai tsadar gaske ta tsiyaye masa aka a lokacin da yake cin abinci amma da almajiran suka ga haka sai suka ji haushi suka ce wannan almabazaranci fa da ma an sayar da man nan kuɗi mai yawa an ba talakawa yesu kuwa da ya lura da haka sai ya ce musu don me kuke damun matar nan ai alheri ta yi mini na gaske kuwa kullum kuna tare da talakawa amma ba kullum ne kuke tare da ni ba zuba man nan da ta yi a jikina ta yi shi ne domin tanadin jana'izata. ta hakika ina gaya muku, duk inda za a yi bisharar nan a duniya duka, abin da matar nan ta yi za a riƙa faɗarsa don tunawa da ita. Sai ɗaya daga cikin sha biyun nan, mai suna Yahuza Iskariyoti, ya je wurin manyan firistoci ya ce, Me za ku bani in na bashe shi a gare ku? Sai suka kirga kuɗi azurfa talatin suka bashi, tun daga lokacin nan ne ya riƙa neman hanyar da zai bashe shi. To, a ranar farko ta idin abinci marar yeast, sai almajiran suka zo wurin Yesu suka ce, Ina kake so mu shirya maka cin idin ƙetarewa? Sai ya ce, Ku shiga gari wurin wani, ku ce masa, Malam ya ce lokacinsa ya yi kusa, zai ci idin ƙetarewa a gidanka tare da almajiransa. Almajiran kuwa suka yi yadda Yesu ya umarce su, suka shirya idin ƙetarewa, da maraice ya yi sai ya zauna cin abinci tare da almajiran nan goma sha biyu suna cikin cin abinci sai ya ce hakika ina gaya muku ɗayanku zai bashe ni sai suka yi baƙin ciki gaya suka fara ce masa da ɗaya ɗaya ni ne ya ubangiji sai ya amsa ya ce wanda muke ci a ƙwarya ɗaya shi ne zai bashe ni ɗan mutum zai tafi ne yadda labarinsa yake a rubuce duk da haka kaiton mutumin nan da yake ba da ɗan mutum da ma ba a haifi mutumin nan ba da zai fiye masa. Sai Yahuza da ya bashe shi ya ce, Ko ni ne ya shugaba? Yesu ya ce masa, Gashi, kai ma ka faɗa. Suna cikin cin abinci, sai Yesu ya ɗauki gurasa, ya yi godiya ga Allah, ya guzu tsira ya ba almajiran ya ce, Ungo, ku ci, wannan jikina ne. Sai ya ɗauki ƙoƙo kuma, bayan da ya godiya ga Allah, sai ya ba su ya ce dukanku ku shasha wannan jinina ne na tabbatar da alkawari wanda za a zubar saboda mutane da yawa domin gafarar zunubansu ina gaya muku ba zan ƙara shan ruwan inabi ba sai dai a ranar nan da za mu sha wani sabo tare da ku a mulkin ubana da suka yi waƙar yabon allah sai suka fita suka tafi dutsen zaitun sai yesu ya ce musu duk za ku yi tuntuɓe sabili da ni a wannan dare, domin a rubuce ki cewa, Zan bugi makiyayi, tumakin garken kuwa za su fasu, amma fa bayan an tashe ni, zan riga ku zuwa ƙasar Galili. Bitrus ya ce masa, Ko duk sun yi tuntuɓe sabili da kai, ni kan ba zan yi tuntuɓe ba faufau. Yesu ya ce masa, Hakika ina gaya maka, ko a wannan dare, kafin carar zakara, za ka yi musun sani na sau uku. Bitrus ya ce masa, Ko za a kashe ni tare da kai, ba zan yi musun ka ba. Haka ma duk almajiran suka ce, Sa'an Yesu ya zo da su wani wuri da ake kira ga samani, ya ce wa almajiransa, Ku zauna a nan, ni kuwa zan je can in yi addu'a. Sai ya ɗauki Bitrus da ‘ya'yan nan na zaba da biyu, ya fara baƙin ciki da damuwa ƙwarai, sai ya ce musu, Raina yana shan wahala matuka, har ma kamar in mutu. ku dakata a nan, ku zauna a faɗake tare da ni. Da ya ci gaba kaɗan sai ya faɗi a ƙasa, ya yi addu'a ya ce, Ya Ubana, in mai yiwuwa ne, ka ɗauke mini ƙoƙon wahalar nan, do da haka dai ba nufi na ba, sai naka. Ya komo wurin almajiran, ya ga suna bacci, sai ya ce wa Bitrus, Ashe, ba za ku iya zama a faɗake tare da ni ko da na sa'a ɗaya ba? Ku zauna a faɗake, ku yi addu'a, kada ku faɗa ga gwaji. Lallai ruhu ya ɗauka, amma jiki rarrauna ne. Har wayo a komawa ta biyu, sai ya je addu'a, ya ce, Ya Ubana, in wannan ba zai wuce ba, sai na sha shi, to a aikata nufinka. Har yanzu da ya dawo ya ga suna barci. don duk barci ya cika musu ido har wayo ya sake barinsu ya koma ya addu'a ta uku yana maimaita maganar da sai ya komo wurin almajiran ya ce musu har yanzu barci kuke yi kuna hutawa to gashi lokaci ya yi kusa an ba da ɗan mutum ga masu zunubi ku tashi mu tafi kunga ga mai bashe ni nan ya matso kafin ya rufe baki ga yahuza ɗaya daga cikin sha biyun nan da babban taron mutane rike da takuba da kulake manyan firistoci da shugabanni ne suka turo su to mai bashe shi ɗin ya riga ya kulla da su cewa wanda zan yi wa sumba shi ne mutumin ku kama shi nan da nan ya matso wurin yesu ya ce a gaishe ka ya shugaba sai ya yi ta sumbatarsa yesu ya ce masa abokina abin da ya kawo ka kenan suka matso suka kama yesu suka danke shi sai ga ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da yesu ya mika hannu ya zaro takobinsa ya kai wa bawan babban firist sara ya fille masa kunne sai yesu ya ce masa mai da takobinka a kubensa duk wanda ya zara takobi takobi ne ajalinsa kuna tsammani ba ni da iko in roƙi ubana nan da nan ko ya aiko mini fiye da rundunar mala'iku goma sha biyu to ta yaya kenan za a cika littattafai a kan lalle wannan abu ya kasance nan take su ya cewa taron jama'a kun fito ne da takubba da kulaki ku kama ni kamar dan fashi kowace rana nakan zauna a haikali ina koyarwa amma ba ku kama ni ba amma duk wannan ya auku ne domin a cika littattafan annabawa daga nan duk almajiran suka yashe shi suka yi ta kansu sai waɗanda suka kama Yesu suka tafi da shi wurin kayafar babban firist inda malaman taura da shugabanni suke tare amma Bitrus ya bi shi daga nesa har cikin gidan babban firist da ya shiga sai zauna tare da dogaran haikali don ya ga ƙarshen abin to sai manyan firistoci da 'yan majalisa duka suka nemi shaidar zuru da za a yi wa yesu don su sami dama su kashe shi amma ba su samu ba ko da yake masu shaidar zuru da yawa sun zazzaburo daga baya sai waɗansu biyu suka matso suka ce wannan ya ce zai iya rushe haikalin nan na Allah ya kuma gina shi a cikin kwana uku sai babban firist ya miƙe ya ce ba ka da wata amsa shaidar da mutanen nan ke yi a kan kafa amma yesu ya yi shiru sai babban firist ya ce masa na gama ka da Allah rayayye ka faɗa mana ko kai ne almasihu ɗan Allah sai yesu ya ce masa yadda ka faɗa ina kuwa gaya muku a nan gaba za ku ga ɗan mutum zaune a dama da mai iko yana kuma zuwa a kan gajimare sai babban firist ya kyakketa tufafinsa ya ce ya yi saɓo wace shaida kuma za mu nema yanzu kun ji saɓon da ya yi me kuka gani suka amsa suka ce ya cancanci kisa sai suka tattofa masa yau a fuska suka bubbuge shi waɗansu kuma suka mammare shi suna cewa yi mana annabci kai almasihu faɗi wanda ya buge ka to bitrus kuwa yana zaune a tsakar gida a waje sai wata baranya ta zo ta tsaya a kansa ta ce kai ma ai tare kake da yesu ba galile amma ya yi musu a gabansu duka ya ce ni ban san abin da kike nufi ba da ya fito zaure sai wata baranya kuma ta gan shi ta cewa waɗanda suke tsaitsaye a wurin ai mutumin nan tare yake da yesu ba banazare sai ya sake musu har da rantsuwa ya ce ban ma san mutumin nan ba jim kaɗan sai na tsaitsayen suka matso suka cewa bitrus lallai kai ma ɗayansu ne don irin maganar ka ta tona ka sai fara la'anar kansa yana ta rantsa rantse yana cewa ban ma san mutumin nan ba. Nan da nan sai zakara ya yi cara, sai Bitrus ya tuna da maganar Yesu cewa, Kafin carar zakara za ka yi musun sani na sau uku. Sai fita waje ya yi ta rusa kuka. Matiyu Sura ta ashirin da bakwai Da gari ya waye, sai duk manyan firistoci da shugabannin jama'a suka yi shawara a kan Yesu su kashe shi, sai suka ɗaure shi, suka tafi da shi. suka ba da shi ga mai mulki Bilatus. Sa'ad da Yahuza mai bashe shi ya ga an yanke masa hukuncin kisa, sai yi nadama, ya mayar wa manyan firistoci da shugabanni da kuɗin azurfa talatin ɗin nan, ya ce, Na yi zunubi da na ba da mara laifi aka kashe shi. Suka ce, Ina ruwanmu kai ka Sai watsar da kuɗin azurfan nan a haikali ya fita. ya je rataye kansa amma mayan firistoci suka tsinci kuɗin suka ce bai halatta mu zuba su a baitar malin haikali ba don kuɗin ladan kisan kai ne sai suka yi shahara suka sayi filin maginin tukwane da kuɗin don makabartar baƙi don haka har ya zuwa yau ana kiran filin nan filin jini ta haka aka cika faɗar annabi irmiya cewa sun ɗauki kuɗin azurfa talatin ɗin nan wato a walajar shi wannan da waɗansu isra'ila suka yi wa kima suka sai filin maginin tukwane da su yadda ubangiji ya umarce ni to sai yesu ya tsaya a gaban mai mulki mai mulkin kuma ya tambaye shi ashe kai ɗin nan kai ni sarkin yahudawa yesu ya ce masa yadda ka faɗa. Amma da mayan firistoci da shugabanni suka kai ƙararrakinsa, bai ce komi ba, sai Bilatus ya ce masa. Baka ji yawan maganganun da suke ba da shaida a kanka ba? Amma bai ba shi wata amsa, ko da ta kalma ɗaya ba, har mai mulki ya yi mamaki ƙwarai. To a lokacin idi ko mai mulki ya saba sakarwa jama'a kowane ɗaurare guda da suka so. a lokacin kuwa da wani shahararren ɗan sarƙa mai suna barabas da suka taru sai bilatus ya ce musu wa kuke so sakar muku barrabas ko kuwa yesu da ake kira almasihu don ya sani saboda hasada ne suka bashe shi banda haka kuma a lokacin da yake zaune a kan gadon shari'a sai matarsa ta aiko masa da cewa ka fita daga sha'ani marar laifin nan don yau na sha wahala kwarai a mafarkin da na yi a game da shi to sai manyan firistoci da shugabanni suka rarrashi jama'a su zaɓi barabas yesu ko a kashe shi sai mai mulki sake ce masu wane ne a cikin biyun nan kuke so in sakar muku sai suka ce barabas Bilatus ya ce musu, To, kaka zan yi da yesu da ake kira almasihu duk sai suka ce a gicciye shi ya ce ta wani halin wani mugun abu ya yi amma sai su ƙara ɗaga murya suke ta yi suna cewa a gicciye shi da bilatus ya ga rinjaye su ba sai dai hargitsi yana shirin tashi sai ya ɗebi ruwa ya wanke hannuwansa a gaban jama'a ya ce ni kam na kubuta daga hakin jinin mai adalcin nan wannan ruwanku ne sai duk jama'a suka amsa suka ce alhakin jininsa a wuyarmu mu ne 'ya'yanmu sa'an nan ya sakar musu barabas bayan ya yi wa yesu bulala sai ya bada shi a gicciye shi sai soja mai mulki suka kai yesu cikin fadar mai mulki suka tara dukan kungiyar soja a kansa sai suka tube shi suka yafa masa wata jar alkabba suka yi wani rawani na kaya suka sa masa aka suka danƙa masa sanda a hannunsa na dama suka kuma durƙusa a gabansa suna yi masa ba'a suna cewa ranka ya daɗe sarkin yahudawa suka tattofa masa yau suka karɓa sandan suka kwala masa aka da suka gama yi masa ba'a sai suka yaye masa alkyabbar suka sa masa nasa tufafi suka tafi da shi domin su gicciye shi suna tafiya kenan sai suka gamu da wani bakura mai suna saminu shi ne suka tilastawa ya ɗauki gicciyen yesu da suka yi saurin da ake kira golgota wato wurin kokon kai suka mika masa ruwan yanabi gaure da wani abu mai ɗaci ya sha amma da ya ɗanɗana sai ya ƙi sha da suka gicciye shi suka rarraba tufafinsu a junansu ta jefa kuri'a suka zauna a nan suna tsaransa a daidai kansa aka kafa sanarwar laifinsa cewa wannan shine yesu sarkin yahudawa sai kuma aka gicce 'yan fashi biyu tare da shi ɗaya a dama ɗaya a hagu masu zuciya suka yi ta masa bakar magana suna kaɗa kai suna cewa kai da za ka rushe haikalin ka kuma gina shi a cikin kwana uku ceci kanka mana in kai dan Allah ne to sauko da giciyar mana haka kuma manyan firistoci da malaman a taura da shugabanni suka reƙa masa ba'a suna cewa ya ceci waɗansu ya kuwa kasa ceton kansa ai sarki isra'ila ne ya sauko mana daga gicciyan yanzu mu kuwa ma gaskata da shi ya dogara ga allah to allah ya cece shi mana yanzu inda yana son sa don ya ce shi dan allah ne har 'yan fashin nan da aka gicciye su tarama su suka zazzage shi kamar waɗancan to tun daga tsakar rana duhu ya rufe ƙasa duka har zuwa karfe uku na yamma wajen karfe uku kuma sai yesu ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce eloi eloi lama sabatani wato ya allah na ya allah na don me ka yashe ni da waɗansu da suke tsaye suka ji haka sai suka ce mutumin nan na kiran iliya ne sai nan da nan ɗaya daga cikinsu ya yi wa gudu ya ɗauko soso ya jiƙa shi da ruwan tsami ya soka a sanda ya miƙa masa ya sha amma sauran suka ce ku bari mu gani ko iliya zai zo cece shi sai yesu ya sake ɗaga murya da ƙarfi sa'anan ya saki ransa sai labulen da yake cikin haikalin ya tsage gida biyu daga sama har ƙasa ƙasa ta yi girgiza duwatsu kuma suka tsatsage aka bubbuɗe kaburbura tsarkaka da yawa da suke barci kuma suka tashi suka firfito daga kaburburan bayan ya tashi daga matattu sai suka shiga tsatsakar birnin suka bayyana ga mutane da yawa Sa'a da jarumin da waɗanda suke tare da shi suna tsaron yesu suka ga rawar ƙasa da kuma abin da ya auku. sai duk tsoro ya kama su suka ce hakika wannan ɗan Allah ne akwai kuma waɗansu mata da yawa a can suna hange daga nesa waɗanda suka biyo su tun daga ƙasar galili suna yi masa hidima a cikinsu da maryamu magdaliya da maryamu mahaifiyar yakubu da yusufu da kuma mahaifiyar 'ya'yan zabadi maraice lis sai wani mai arziki ya zo mutumin Arimatiya mai suna Yusufu, shi ma almajirin Yesu ne, ya je wurin Bilatus ya roƙa a bashi jikin Yesu, sai Bilatus ya yi umarni a bashi. Yusuf ya ɗauki jikin, ya sa shi a likafanin linin mai tsabta, ya sa shi a wani sabon kabari da ya tanadar wa kansa, wanda ya fafe a jikin dutse. Sai ya mirgina wani babban dutse a bakin kabarin ya tafi. Maryam Magadaliya da ɗaya maryamin suna nan zaune a gaban kabarin kashe gari wato bayan ranar shiri sai manyan firistoci da farisiyawa suka taru a gaban bilatus suka ce ya mai girma mun tuna yadda mayaudarin nan tun yana da rai ya ce bayan kwana uku zai tashi daga matatu saboda haka sai ka yi umarni a tsare kabarin nan sosai har rana ta uku kada almajiransa su sace shi sa'an nan su cewa mutane ya tashi daga matatu yaudarar ƙarshe za ta fi ta farkon muni kenan sai Bilatus ya ce musu shi kenan ku debi soja ku je ku tsare shi iyakar ƙoƙarinku. sai suka tafi suka tsare kabarin suka buga wa dutsen nan hatimi suka kuma sa sojan tsaro Matiyu Sura ta ashirin da takwas To, bayan Asabar da ba a ranar farko ta mako, sai Maryamu Magadaliya da ɗaya Maryamun suka je ganin kabarin, sai kuwa aka yi wata babbar rawar ƙasa domin wani mala'ikan Ubangiji ne ya sauko daga sama, ya zo ya birgina dutsen. ya zauna a kai kamarninsa suna haske kamar walƙiya tufafinsa kuma farare fat kamar alli saboda tsoronsa sai masu tsaron suka ɗau makarkita har suka yi kamar sun mutu amma sai mala'ikan ya ce wa matan kada ku ji tsoro domin na sani yesu kuke nema wadda aka gice ai baya nan ya tashi yadda ya faɗa ku zo ka ga wurin da aka sashi. ku tafi maza ku gaya wa almajiransa cewa ya tashi daga matattu gashi kuma zai riga ku zuwa ƙasar galili a can ne za ku gan shi gashi na gaya maku sai suka tashi daga kabarin da gaggawa da tsoro game da mutukar farin ciki suka ruga a guje domin su kai wa almajiransa labari sai kuwa ga yesu ya tare su ya ce salama a gare ku suka matso suka runguma ƙafafunsa suka yi masa sujada sai Yesu ya ce musu, Kada ku ji tsoro, ku je ku gaya wa ‘yan uwana su tafi ƙasar Galili, a can ne za su gani. Suna tafiya kenan, sai waɗansu daga cikin sojan nan suka shiga birni, suka ba manyan firistoci labarin da ya auku. Su kuwa da suka taru da shugabannin jama'a suka yi shawara, sai suka ba sojan kuɗi masu tsoka suka ce, ku faɗa wa mutane almajiransa ne suka zo da daddare suka sace shi kuna barci. In kuwa labarin nan ya kai ga kunne mai mulki, ma rarrashe shi mu tsare ku daga wahala. Sai suka karɓi kuɗin, suka yi yadda aka koya musu, wannan magana kuwa ta bazu cikin Yahuda har ya zuwa yau. To almajirai goma sha ɗayan nan suka tafi ƙasar Galili, suka je dutsen da Yesu ya umarce su, da suka gan shi. suka yi masa sujada amma waɗansu suka yi shakka sai yesu ya matso ya ce musu an mallaka mini dukkan iko a sama da ƙasa don haka sai ku je ku almajirtar da dukkan al'ummai kuna yi masu baftisma da sunan uba da ɗa da ruhu mai tsarki kuna koya masu su kiyaye duk iyakar abin da na umarce ku gashi ni kuma kullum ina tare da ku har ya zuwa matukar zamani.